صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوزا مجي كشي نبيو dama ku su a shekara kashi biyu ake kafa wan gama kashin farko alfaslu dirasi asani na ai Eh. adadin an ba da labarin su ce aka ce ba ko dubu ɗaya za ka iya ba da labarin annabi ɗaya ko dubu ɗaya ka sani ko dubu ɗaya ba sani ba ga ya ce ma abin da aka sani ishirin da biyar wanda aka yi ittifaki banda aka dinga wanda aka dinga kai ya kai ya kai ba su kai dai talatin ba ko arba'in kaga ba san su ba kenan an ce wajen kididdiga lamba kaza da kaza saboda kana an ba da labarin wasu kisas nasu wasu kuwa sai dai a dunkule ba da labarinsu ba sai karo da ayan nan kuma kullum ku yi kokarin in kun ga hadisi ingantacce da aya ana tafiya juna sai a nemi bayanin abin din maimakon a tafi ana murna an yi karo eh ya zama mutum da kan shi ke neman mahalakar shi eh har na na nema ina aka yi karo a tozarta annabi muhammad to ya zan musulmi ne ke nema ina aka yi karo a tozarta annabi kaga bai kamata ba saboda kana irin wa'annan guda dama malamai hatta wa'anda an ware littafi ko fanni mai zaman kansa muskilul hadisi ko muskilul ayati hatta kai wani na cai duk wanda yake jin akwai wani hadisi da suka yi karo da juna ko wata aya ya kawo shi a masa bayani kawai nan wurin ya mayar da hankali ne. na'am yau al'imanu bil yawmil akhiri imani da ranar ƙarshe kusan a ce wannan nema dukka karatun karatu ne amma fa na yau daban ne tunda wannan ni shi nake jira shi kake jira shi kowa yake jira wannan rana ta ƙarshe ka ɗauka tamkar ta zo wanda daga ran nan ba sauran gobe an gama gobe الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان إيماني درانا ne bango بانغو نبير daga cikin bangogin imani bango na farko gashi bango na biyu gashi uku hudu yau muna bango na biyar wanda rashin imani da lahiran nan yana kawo matsaloli ko shi ya haifar da mu'uzamin matsaloli ma والمراد به الاعتقاد الجازم بصدق كل ما أخبر ما أخبر به الله عز وجل في كتابه العزيز أو أخبر به رسوله رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت ويشمل ذلك فتن القبر وعذابه ونعيمه وما بعد ذلك من البعث والحشر وتطاير مما يكون وتطاير الصحف والحساب والميزان والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار وما عد الله تعالى لأهله ما فيهما إن ذا أبي أبو قدا قدا الناجين سيدي بدي مقام ونقورا خلال to amma dole sai dai Aisha ta kaike ba man la yudraku kulluhu wa la yudraku kulluhu abinda ba za a iya gane shi ba duka gaba ɗaya ba za a shi ba an yaudari mutane an kawar da mutane daga karatun addini yasa suka waye gari ba su da imani ko da miskala zarrafi saboda menene mutum kullum abubuwan da ake ta yawan karanta abin da aka raja a kansa wani rudani ne ganye aka je aka kama aka saki hakikanin reshin kada in cika ku da karatu da surutu kasin karatu almuradu bihi abinda ake nufi da imani da ranan ƙarshe al'itiqadul jazim kudurewa yankakken kudurewa babu shakka sidiki kulli ma akhbara bihi Allah da gaskatuwan duk abun da Allah ibada labari da shi sai kitabul aziz abun nan a cikin littafi ne buwayayye alkur'ani kenan wa akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama manzon sai ba da labari da shi abubakar aljazairi rahimahullahu yana cewa in aka koma lahira sai dai abun da aka faɗi inna Allah ya faɗi ko manzon Allah ya faɗi abu ne ba ka san shi ba balle ka ce a fahimta na kaza ne a fahimta na ba dama sai dai an ce kaza ba mai ba ka labarin lahira sai ko Allah da ya halici lahiran ko manzon Allah da aka kai shi ya gano su kenan eh, saboda haka nan eh, wannan kenan mimma ya kunu ba da maut wannan duka a dunkule abubuwan da za su kasance bayan mutuwa wasu muna ciki Muma muna kan hanya harkar ba a tsoho ba ne ba ba a yaro ba ba a mai lafiya ba ba a mara lafiya ba wa yashmilu zalika wannan ya tattaro shine za ku ji a littattafan tauhidi musamman na ilmi sai a ce maku sam'iyya sam'iyat su ne ainihin wa'ina haka aka ji haka Allah ya bada labari farko fitinatul kabari fitinan kabari muƙabala da za a sha a kabari interview kabari wa azabuhu da azabar kabari wa na'imuhu da ni'iman kabari kabarin nan yakan zama rauda na riyadil janna ko hufura min hufarin nirani Kuma ba da zalika da abun da zai taso bayan nan minal ba'asi na tashi bayan zaman kabari an gama zaman ziyara ana neman mutane can sai maganan tashi tashi daga nan sai hashar sai tafiya taruwa lokacin da za a tashi ba son inda za a ba wasu su nausa su yi gabas wasu su yi yamma wasu su yi kudu in ka zauna ma ka gaji da zama ka tashi ka tafi ba san inda za a ba can sai a nemi mutane wurin taro a tafi tabu bayan hasharu wata tayiru saho akwai maganar takaddu result zai fito sai ka duba dan makaranta ka tambari dan makaranta ke jaraba ta fito gaban ka ya dinga faduwa dal dal gaci ko baka ci ba ko an ce ka sai ka gani da dama sai a ce ka ci ka je ka tarar baka ci ba to balle baka san ka ci ko baka ci ba sai an ji duka misalin duniya misalin lahira na lahira asa akwai abubuwa da dama duk rayuwar duniyar nan ba nan ba ce sai dan makaranta wanda yi makaranta bai ji tsoron Allah ba wannan alama bai da rabo a lahira ko ba komai kokari ka shiga makaranta ka ga fitinan jarrabawa daga nan ka auna ta da wacce ta lahira wal hisab sai bincike hisabi abunda aka sa ka kai misalin shekarar ka kaza ana neman ka da adadin sallah dubu kaza da ɗari kaza ko miliyan kaza ka daɗe a duniya a ɗauko zulna ka duba kwatsam a tara bata cika ba in kai sa'a ta cika ta fi sauran idan ba ta cika ba la'alla ce to yanzu a dubo na fila ba ka fila. ya tattara maganar binciken ka bari kai kan sai ka shiga wuta hisab wal mizan daga hisabi sai au wal haudu da tafki duk da ba a jere suka taho ba wasu duka wannan gayyan ba ai komai ba aiki na gaba sai maganan ina aljanna take tana tsallakin jahannama jahannama na kewaye da mutane ina mafuta za a sa gada za a zo a bi gadin nan siradin nan yana da nashi abubuwa yau ka duba ko rafi ya kawo ka tsallaka rafi na malam ba karamin fitina ba ce ba ga wanda bai san kan ruwa ba kai har wanda ya san ruwan ya san akwai hatsari har kan kamfi karfin duk hikiman mutum Washafa a sai maganan sa baki, ki, maganan ainihin ceto, waljanna da magana asalin gidan aljanna can kasar ta aljanna, wannan rida wuta. Wa ma’adallah ta’ala li ahlihima da abunda Allah ta’ala ya tana dawa ma’abotan wa’in nan wurare fi nan a takaice kamar haska abin da ke cikin babin gaba daya wayannan abubuwan su za a zo a karanta daya bayan daya da karin bayani da takaicewa tila a ce ishara a kai wuri kaza shiga cikin babin al'adillatu ala wujubil imani bil yawmil akhir hujjoji da suka wajabtar da gaskatar da ranan ƙarshe na ɗaya dai qaulullahi ta'ala innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun jama'a Allah ta ce tabbas wa'inda suka gaskata Allah da kuma wa'incan wa'inda suka ce su yahudu da wa'inda suka zamo fara. da sabi'awa masu bautan taurari man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah kuma ya gaskata ranar ƙarshe wa amila salihan ya aikata ayyuka nagari yayi abunsa don Allah sannan ya yadda manzon Allah ya faɗi falahum ajruhum inda rabbihim ladan sunanan wurin mahaliccinsu kaga ba zai bata ba ba zai tafe ba wala khawfun alaihim ba tsoro gare su eh inda za su je can ba babu taraddadi inda za su je ba su da firgici can wurin mala'iku za su tsaya masu wala hum yahzanuna kuma ba su yin bakin ciki kan abin da suka bari Allah zai tsare musu tarbiyyarsu Allah zai tsare musu ƴaƴansu Allah zai tsare musu dashen da suka yi na addini Allah zai kare musu ɗalibansu Allah zai kare musu jama'arsu ainihin Allah zai faranta musu rai to wannan kenan wannan ya nuna mana mahallu shahid ko man amana billahi wal yawmil akhir to na biyu qaulullahi ta'ala ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ba imani ne ba juya fiska wajen gabas da yamma walakin birra tabbataccen imani man amana billahi marra haza wal yawmil akhir shine alama abinda muke akan sa kenan wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbi ya dau dukiyarsa ya bayar yana san dukiyar mutum yana son kuɗi shi mai zama kaban kowa kaga ya cire makudan kuɗinsa ya dankara masallaci ya cire makudan kuɗinsa ya dankara makaranta ya cire makudan kuɗinsa ya tura a je gari kaza a yi da'awa dawil kurba amma afali yan uwansa na kusa waliyata ma da marayu yau marayu abin bakin cikin ana magana marayu sai dai ka kalle wa'yancan sai dai a yi abin da za a nemi kuɗi a fitar da wani asusu na ainihin damfara yau marayu sun zama abin da su su kuwa ga gidajen marayu ga makarantun marayun da gaske kai tsintacce a bola masu suna neman shi ana ce an tsinci da za ka gansu sun zo caji ofis mun ji labari an ce an tsinci wani da don allah ko za a ba mu shi a rubuta su ce a rubuta a yi komai da komai mu za mu taimake shi ne don allah inna lillahi wa inna ilaihi yau ga mara gaskiya suke da gaske. mu da ake da kaso musamman na marayu wanda ya cancanta a na musamman na marayun gaske ko maganan marayun sai a waye gari masu attajirai masu hali sun kane ne ya wuri marayun su ke da marayu in ka ga wani ya gabatar da maraya sa sai ka yi mamaki wanda marayun gasken waɗanda suke lalle tagayyara za su yi ba kula su ba in ba abin nan su ba ba damu da su ba maraya sai dan gata wal masakini da miskinai wanda abun ya kai mutum har ya yi shiru in ana magana sai dai ka dinga kallon mutane kana magana za ce baka da bandala abu za a yi a gidanku abu za a yi a dinga ko shawara ta kai ba za a yi ba sai dai ka ji ana yi sai dai a ce bari a sa maka abinci yau an yi buki a gidan amma ba shawara ta kai irin wa'ina su za a taimakawa wanda ba su da inda za su je su yi ka ko banka an suka yi ka ba mai ji wa suke da shi wa zai kula su wa buna sabili da ɗan hanya wanda guzurinsa ya yanke wa sa'ili da masu neman taimako irin taimakon da ya dace ya iya ruwa ya ci kasansu ko ya ki ya tafi da garinsu ko dai ciwo ya fado musu na kwalara wasu riqab haka bayi wa'inda suke gashi sun musulunta suna bautan Allah amma kangin bauta ya hana masu irin wannan asusu ana iya juya shi a zafi ga kaddarawa wanda matsala ta samu inda akwai shi matsala ta samu an kulle shi a kan cutar shi akai ana iya ba da kuɗi a karbo shi daga hannun asalimai wa aqama salata kuma suka tsayar da sallah kullun kullum da ka'idojinta wa ata zakata suka ba da zakka wal mufuna bi ahdihim idha ahadu masu cika alkawari in sun yi alkawari alkawari tsakaninsu da mahalicinsu ta baraka wa ta'ala tunda mutum ya musulunta bai bauta wa kowa sai Allah sharuɗa ya yi alkawari zai cika wayannan su ne alkawarin la ilaha illallah alkawari tsakanin mutum da manzon Allah mutum ne ya yi alkawari zai gaskata duk abin da annabi ya faɗi ya cika ya yi alkawari zai bar duk abin da annabi ya hana ya cika ya yi alkawali zai yi duk abin da annabi ba da umarni da shi ya cika ya yi alkawali bai gudanar da komai sai yadda annabinsa ya tsara masa ya cika wannan alkawarin su ake magana sannan alkawari su da mutane wasabiri na fil ba'asa'i wa'inda sukan yi haƙuri lokacin ainihin matsatsi ainihin eh, yaƙi wa zarra'i da matsatsi wa hinal wa ainihin ciwancin ciwo wannan matsatsi na talauci wannan na faɗa ula'ika allazina sadaqu wa'annan ne suka gaskata Allah wa ula'ika humul muttaqun Allah ka samu cikinsu. su mahallu shahidi a sarari yake to hujjoji tun da ranar tashin kiyama na abu ne gaibi mu gayyaba ne yasa ake kawo masa hujjoji da yawa kashi na uku قوله تعالى قول الله تعالى عن البعث ثم إنكم يوم القيامة تبعثون sannan ranar tsayuwa za a tada ku ana kiranta ranar tsayuwa ne saboda tsayuwan da za a ci mu'uzamin abin da ake a tsaye ya yawa kashi na hudu dalun qaulur rasuli sallallahu alaihi wa sallam jawaban li jibril alaihi salatu wa salam aina sa'alahu an al-iman yayin da jibril yake tambayar manzon Allah an al-iman yace an tu'mina billahi وملائكته وكتبه ورسله محل الشاهد واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ونهينا زوا أتكيشي وإن آيوي da wa'annan hadisai sun wadace mai imani da Allah da imani da manzon Allah yanzu me abin yi imanin nan me yake bukata kafin can azabul qabri wa na'imuhu azaban kabari da ni'iman kabari wanda duk ya karyata azabar kabari ko ni'iman kabari wannan mutum ya rita don ya karyata abin da aka sani a addini dole an yi wannan wasu kwanuka can wata shekara can waɗanda suka bi suna yawo layi layi suna ta ba azabar kabari har dariya suke in ana maganar azabar kabari har su ce ai zo sun haka kabarin ba su ga azabar ba tawatarat al-akhbaru عن الرسول صلى wa عليه wa في ثبوت wa الملكين ونعيم القبر bi فالإيمان بذلك ماذا wajib maganganun manzon Allah sun zo jama'a daga jama'a idan aka ce maka hadisi ya kai mutawatiri wanda ya karyata tashi ya kasarta shakka akan maganar mutum ya kafirta fi thubuti su'alil ne wajen tambatan tambayoyin mala'iku guda biyu wa na'imul kabari? Su na'imul su Alil Malakai ne, bayan tambaya bayan sakamako ba na'imul kabari. wa azabihi wanda ya amsa ya samu cikakken baya ba da bayani ina da ni'ima wanda ya tsaya ya yi inda inda aka yi na ta azaba fal imanu bi zalika wajib tunda da ya zo jama'a daga jama'a imani da wannan dole ne wanda ya karyata wannan ya kafirta a azan Allah wa jarana kuma alaman imani da haka za ga mutum yana tanadi wa na'imul qabri ni'iman qabri wa azabuhu Ya yahsulu liman istahaqqa an-na'ima a al-'adhaba ku ni'man kabari da azabar kabari yana tabbata ga wanda i cancanci ni'ima ko i cancanci azabar Ko bera kubira aw ko ba. an masa kabari ne ko ba a masa kabari ba saboda mafi yawan abun da ya fi kasancewa idan mutum talatin suka mutu da wuya za ka ga ishirin an bunne su a kabari goma ne suka lalace suka balbalce to wannan alkunya ake ce azaban kabari azaban wanda ya mutu ne an masa kabari ko ba a masa kabari ba ko rataye shi aka yi a inda aka rataye shi naman sai dinga fadowa ɗaya bayan ɗaya kashinsa ya zubo ɗaya bayan ɗaya ya rufe a nan kan kasa za a masa azaban kabari kuma huwa inda Allah bi ko namun daji suka cinye shi zai yi mutum namun daji su buge shi su yi watan da rama shi ko dan adam ya cinye shi ko ainihin ya mutu a tsakiyar ruwa aka jefa shi a kogi ruwa ya suka cinye shi duk za a masa azaba kuma huwa inda Allah bi aziz la yu'azibu azabahu kama la yusiku wasaqahu ahad ko bera aw lam yukubar su waɗanda suke masu tunanin hankali sai to ba fashi a kabarin ba fa don wani zindike yana ji azabar kabari to shi ya mutu ka a sashi a kabari a sashi a kwatai a jin shafiri za a ci gaba da masa azaba a nan cikin firis ne ila wata fita waccan muni aw lam yakbar atlathu siba namun daji ne suka cinye shi aw ihsaraka hatta sara ramada ko ya kone har ya zamo toka aw gharqa fil bahari ko ya dulmiya a cikin teku au da zalika duk yadda aka yi dai azaba na nan mutum ya cancance ta na imana nan in ya cancance ta wal adillatu ala zalika kathiratun jidda hujjoji kan azabar kabari ko ni'iman kabari na da dama mutukan yawa hujjojin daga cikinsu qaulullahi ta'ala يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبنجي تبارك وتعالى na kafa wanda ya yi imani da faɗin gaskiya Allah zai ba shi nutsuwa ya faɗi gaskiya fil hayati duniya wa fil akhirah haka can ma lafira wa yudillu Allahu Allah zai batar da azzalumai harkan ba hadda bace ba imani ne Waya ya fa'alu Allahu ma yasha Allah na yin abun da ya gada ma Allah ka zai ratar da mu faqad dallat al-aya wannan aya ta nuna mana ala su'ali fil kabari. ko tunda har za a tabbatar da mutum ya bada amsa kenan za a yi tambaya bayan ko tambaya dole da sakamako kashi na biyu wa qala subhanahu wa ta'ala annaru yu'raduna 'alayha guduwan wa ashiya jama'an fir'auna wuta ce ake gabatar da su kanta safe da yamma duk asubahin duniya za a kwashe su a kai su a yi musu azaba a yi musu azaba in rana ta daga a sako su a dawo da su cikin wata azaba wacce ta fi wannan haka yamma na yi za su gano lalle yanzu yamma ta yi haka za a kwashe su a shigar da su wajen azaba wa yau mata komu sa'a ran da alkiyama za ta tsaya za a ce a da ala fir'auna ku shigar da mutanen fir'auna ya mala'iku a shaddal azab kenan wacce azaba ta a kabari ce da ranar lahira daban fadallatil aya ala subuti azabil kabari kun ga me matsayin wanda ya karyata azaban kabari ya karyata alkur'ani wanda ya karyata alkur'ani shi ya sa hukuncinsa kawai sai a bar magana iyanan kashi na uku rawa shekani an ibn abbas radiyallahu anhuma kala marra an sallallahu alaihi wa sallama ala qabrayn wataran annabi ya wuce kan wata kan wasu kabarbura guda biyu ya tsaya yake ba da bayani wa domin annabi kan yi wa'azi akan gaba in ana tafiya wata gaba ta taso sai ka tsaya kai wazi ba koyaushe ake wazi ba sai wani abu ya faru yana iya hatta gabar dole ka lura da gaba amma juni ka koyaushe kai wazi za ka duba ne aka shiga ciki wani abun murna ne za ta faru abun murna ya faru shi kina ka samu gaba ka ce to yadda aka yi farin ciki nan ina ma da ka ne nan take sai ka ga an yi abin to cewa zai aka lura da gaba kullum ka lura shin wannan magana ta zo a kan gaba ya ewa murna ne gaba ya ewa bakin ciki ne gaba ya ewa taro ne ya janyo gaba ya ewa tafiya ne ta janyo gaba gaba tana iya aukuwa a daidai inda take aukuwa tana aukuwa ka duba ka duba lalle ana daidai gaba kaza sai ka balla kawai kana fallawa ku zaka don Allah sai kaga al'amura sun yi tasiri kai ma karatun ka mamakin yadda aka yi ba wani sabon abu ka faɗi ba amma ya zo a kan gaba sai kaga abun ya zame wa mutane sabo tunda annabi na cikin tafiya ta sahabbansa kwatsa sai a ga za? ya ce ai ga wani abu da innahuma la Ya ce su kaburburan nan biyu a azaba ake masu wallahi sai da ce la wa ma yu'adzibani na kuma ba wani babban abu ake musu azaba ba a ganin jama'a ha sun makala bala ishe kai babban lamari ne mutane ke kallon sa karami sannan gaba ɗaya ainihin sako ya sake tabbatar maza je babba ne amma a haɗu kuma fakana ya sa'adin na nema da yansu yawo da gulma yake mai tsegume ne namiji ne Ba ta kan sai dai a yi fatiha a tashi yanzu za ka ga wannan a ɗakin waccan waccan a ɗakin wannan ba abun mamaki ne ba a zo goron sallah a buge da wance ya saki wance wane ya saki wance wance kam ta yi aure kai ta yi sa'a aure wance ba ta yi sa'a aure ba bisa lizalimi na badana ki zo masallaci ki rasa abin da za ki sai ku kare a cin naman mutane sai gunguma an yi kaza an yi kaza shi isa za ka ji dukkan kuma da kasan ana yin abin a gabansu saboda tsaguran gulma duk da gulma yau ta zama kamar wani addini tana ko ta koma wajen ɗalibai yau ɗalibai ka je wancan masallaci ka tsumbulo wani abu ka tafi wancan masallaci ka tofa wani abu ka je wancan makaranta ka ɗebo wannan ka tai wancan makaranta ka wurge kaza ka je wancan gari ka kwaso kaza ka ji wannan kasa ka tofa kaza kana jin karatu ne ba tun ka aiki ba bisa haza lokaci ya da Allah mutum zai rufawa kansa daga gulma ɗiban magana ka kai ta can wani lokaci ma za ka tara ƙarya ce ko gaskiya ka kai ba kai daidai ba balle ka tsoron ta ƙarya mata ku ji tsoron Allah inda za a je din ba ƙarami ne ba a ce ana karatu ba a daina gulman ba muhadarori an mai da su dandalin gulma makarantu an mai da su dandalin gulma ku ji tsoron Allah kuma ina fata masu rabo waɗanda suka zo wannan karatu ku tsaya ku ji wannan karatu da kyau mu ji wannan karatun maza da kyau Allah ya sa wannan bala'i ya zama mana kusa da ƙarshe kullum an yi maganan magana akwai daga cikin bayan Allah mutumin da kan sa dutse a bakinsa don kai magana in ka zo ka ce masa assalamu alaikum zai ce eh, karam kallahu kana cewa haƙori ne na zo ma barka da sallah Allah ya sauƙaƙe Allah ya sa ni sallah lafiya kana masa haka ya kama hanya ya fita da sharrinsa gaisuwa ya zo maza za sharri kama ina zuwa yana gama gaisu kai da ko labarin mutane kama ka ga zuciya da san jin labari kai ma ba ka aune sai bayan ka bi shi ya gama ya tafi tukuna za ka ya kamata mutumin nan kaca-kaca kai masa ashe ka ƙi sauraron wancan wancan ya zo ka saurare shi isa kullum dole ne mu yi wa kanmu kawai da wani A hatarin gashi gashi sallar na wallahi malam mu rige shi tun da me abin da duk zai ja ka ta halar din da za ta ja ka zuwa ga haram wanda ba a yi ta ba mu yi wa juna du'a yi mana ba shi kenan ba dukkan ma Allah sa mun yi sallah lafiya wanda ke cikin matsala ma Allah fitar da shi wanda ke ne da Allah ya kara masa ne nasara Allah ka kara masa nasara wanda bai nasara ba Allah ka yaye masa abin da shiga ciki shikenan ka ci cika da aikin sa fi mana alheri ko da ba a sani ba wannan shine dalilin mu kirkiri goron sallah saboda domin mu huta da wannan tunda dole a yi irin gashi gashi a wannan dan tsakanin to mu mayar da shi ya koma karatu karatun ya amfani mu domin in ba haka ba za mu rabu da irin wa'annan gulman makin ba wallahu hadu kuma ainihin ɗayan su fakana yas'a bin ba zai je ɗebi magana wuri kaza kai ta wuri kaza wa amma al gudan kuwa na la yastatiru min baulihi bai koyewa a fitsari ba ina fitsari barkatai bahaushiya za ka yi za ka iske mutum kawai da ya zauna fi tsare kawai sai ya samu gindin katanga sai ga kawai ya yi fayau in ya ga gindin mota sai ya yi fayau in an yi bayin ma za ka iska sai ga bayi amma la mutane ba su saba da shiga bayi ba su wai al'ada su sai a wannan zaunar za ga mutum ya nufi gidan ya je zai zai zai baba ko aka mu lafu ga bayi can sai ce a tsari kawai zan yi ba ba ba a rage ba don da ba tsari ne kawai nan ba komai taɓa ruwa zan yi kama ruwa zan yi nan wani da motocin zai ke yi masa ya kama ruwa zama a ba kyau haka sai zai ke mutum ya ko ina ya tsuguna ya yau. in yi shiga kabari Allah zai dinga zai turo a dinga nan na gya masa azaba. ba shi yasa duk inda za mu yi masallaci mai bayi duk inda mutane ya zama mahaɗan jama'a to ai tunanin bayi a wurin ai tunanin bayi kasuwanni mu mai tunanin bayi bayan kan nan mu gyara su in ma biya za a dinga yi kwanda a dinga biya idan ba samu sai don Allah ba sai a biya ka biya don ka tsira daga babu Allah amma a daina fitsari barkatai a daina kama ruwa barkatai sai inda dole dole hatta kasuwannin mu mutanen nan fatu inda suke dangin mu ne ai ba muna nufi ne ba dan nan tsokun mu tsira mu shiga aljanna sauran fa dingin can na wasu muna so mu shiga aljanna da su in ka je kasuwa za ka iske ka kawai in ka koma bakin kasuwa wannan ya yi haka fa yau wannan ba haya wannan fitsari wannan kaza hatta hukumomi ya kamata su ɗauki mataki tun da hukuncin nan da aka ɗora ka mu mun ɗora ka ne saboda kai musulmi ne duk ba za mu yi da wani da zai shugabance mu ba yin me yasa muke son musulmi ba don a bi mana tarbiya irin ta musulunci ba ko da ba a musulunci ba ba haya ko ina illa ce illa ce saboda haka nan ko da doka za a yi wanda yi kunnen kashi a hukunta shi don me za ka je kai bahana nan wurin haya ne ga wurin haya ta shi kenan a to ai haya wurin ba kyau to shi kenan a dinga karɓan kuɗi ya gyara haya a toshe kunne game da zaki eh, ka gani haka kawai a zalumai za a yi wuri a dinga karban kuɗi a yi don Allah mana to ai kai kake don Allah don yanzu ne yanzu ka duba nan muna da bahaya za ka iske mutum zai shiga ya bahaya a yanzu na in baka mai da hankali ba in juninka yawo ba ta kalmi za ka ji ka taka kashi a baki ga wurin wanka ga wurin bahaya ga wurin zagayawa ta amma inda ki shiga wurin wanka sai baya ban shi wadda muna masa usuri kila baki ne ya sa amma dai ko baki wani kai ya kamata dai wurin nan wanke shi ba daɗi ka ɗauki tsintsiya ka je kana wanke kashin wani wallahi malam ba daɗi shi in badda ba dan ana wanke ba ɗaya wani ya sake wani ya sake yi nan wurin bar shi kuwa haka nan in za ka je ba nan ya cancanta ka san inda ka je ka biya bukata wani ma bukata za ta kamo shi idan kai ba yana ga ruwa ba sai rawa ake ba bohol har biyu muke da shi akwai ma wani bambanta wajen juma'a ya zo ya ga an yi sallar juma'a babu ruwa wadatacce yadda ka sai kuka ce ya za na aikin bohol masallaci babu ruwa zan turo malam zan turo ma'aikata na duk inda bohol ɗin ce aiki na kenan ya za a yi mai sallah babu ruwa me amfanin aiki na maganan abu ya bata taso ba a nuna masa inda aikin yake mu uzumin masu yin aikin kyauta su suke sayo kayan aikin da kansu su suke sayo menene ɗinsu da kansu don suna neman lada amma kai ɗan uwa ka ɗebi ruwa kawai ka je ka biya bukatan ka ka watsa shi ba a ce ka wanke ba inda babban zai wuce mai wankin ya zo ji daɗin wankewa mai wankin nan ba biyan ba. duk abin da ka ga yana gudanawa nan ba wanda ake biya kowa sashi har faɗa ake akan aiki wani je tana an masa aiki zaka ga yana bala'i don mai wa isaka sai a kai wa isaka wanda ya saka isa ne wani lokaci har faɗa akai sai dai ka shiga ciki da kyar karama sai to ai ina aiki na zai sami baki to da ta kake so shi ma ina so to amma ya kamata mu ji tausaya mai kokare duk inda mutum ya zauna ya zama wakili a wajen ɗin istitari dai daga fitsari Allah na san makarimul akhlaqi Allah bai son zubar da mutunci yan uwa kana aka akhadha udan san Allah bai dauki wani ice na dibino rataban sakassarahu ya tsaga shi bisnataini thumma garaza kullu wahidin minhuma ala qabri ya dafa kowanne ya kafa kowanne akan kabari ثم قال لا الله يخفف عنهما ما لم يبصر na faran Allah zai rangwanta musu azaba kafin su bushe wannan mu'ujiza ce ta annabi Muhammad yanzu ba za a yi aiki da wannan ba tunda daga nan abun ya tsaya a takaice dai abun da ke nuna akwai azaban kabari sannan daga cikin abun da kan janyo azaban kabarin nan akwai yada jita-jita wani lokaci akwai abun da babu ma haka kawai wani zai dawo ya zo ya tura mutane ban tsoro ba lafiya ba kaza da shi ya kare kanka ya kamata in ko labari ana son labari a tace shi akwai waɗanda ake so su ba da labari in abu zai zama tsiya ba za su ba da labari a kansa ba in abu ba zai zama tsiya ba cewa labarin an ji labarin za a rage wani bala'i sai ya ba da labari duk labari sai an kalle shi an jinjina shi wa ki kyankyanta ya faɗi shi wanda suka sani ko dai shi ya sani da kansa ko a ba da izini a sani shi fi kyankyanta amma kada da ka gano abu ka zo ka dinga yadawa shin da gaske ne kila ba baka ga abun gaba daya ba ka je kana yada an yi kaza an yi kaza wallahi mu ba ce mu burke daga yada jita jita sawa mutane tsoro haka kawai mutane zaune abun su shiru kashi na uku ko na hudu ko rawal imamu ahmad wa abu dawuda an barra ibn azib radiyallahu anhu qala yake kharajna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fi zanazati rajulin min al-ansar mun fita da manzon Allah in ji barra wajen wata jana'izan wani mutum daga cikin mutanen Madina fantahaina ila al-qabri walamma yulhar muka je kabari ba a gama ramin ba ba a gama ramin ba har muka je lahadudin masu haka na ta kicin kicin haka mutane an haɗu a kabari sai ga annabi gaba ɗaya da tawagarsa dole wuri ya taro ya tse kallo ya koma sama gawa ake ta ita koma san Allah wajalasa rasulullahi na, haula annabi ya zauna muka zo muka zauna a gefensa ga munasaba ta yi ta a yi magana wa ka anna ala ru'usina tiyar tayar kai ka ce kawunan mu tsuntsaye ne tsuntsu na iya zuwa ya sauka a kanmu saboda tsaban nutsuwa nan inda muke zaune ba tsuwa iri ba nutsuwa a irin majalisar manzon Allah inda muke zaune din nan ba nutsuwa irin mazaban majalisar malik tsuntsuwa irin na yana iya shigowa ta windo ya kalla ya kalla sai ya yi tsamman wasu durom durom ne sai ya sauka jikin da saboda bai motsi ba wai gawa baya ba susan wani wuri ba motsi haka ake zama a gaban manzon Allah sai haka ake son duk majalisan ilimi ba a tadda majalisar ilimi kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya Allah sauƙi an kuskure ba sai an je makabarta ba ana ta kai ku shiru malam sai wani kai ku shiru malam sai wani kai ku shiru malam sai wani ina malam shigo bawan Allah mai kaza ka ganan ana biya kaza ana biya kaza ka san dai malam akwai hadisi kaza akwai hadisi kaza iko eh, a ashe ba malam din ne ba wani tafke ne kawai ya sa a mai da kabarta a mai da ka hannun jahilai mutanen da za ce maka kai ji shiru malam na wa'azi kai ji shiru malam na wa'azi kai ka shan hansu ka malam na in da malam din ne ina zuwa ba dole ma makabartan gaba da shiru ba ba malam ne zuwa wata tasha ce malam tashoshi muke Allah sauƙaƙe in ka je wajen kabarin nan ka kalla ka ga yadda muke nyanyanya nyanyanya kake kai Allah da iko ke kai dai Allah ka ba Allah kai mana gafara kawai amma yadda ake zaune in dai irin wannan musuluncin da ake magana ba shi ake ba wuri ya zauna tsin tsuntsu zai iya sauka kan da annabi ya zauna ya shiru shi ba wa fi yadihi udu kutu biyan fil arzi a hannunsa akwai sanda sanda yana kartan kasa da ita kasan idan magana tana cinka sai dai kaga kana kartan wani abu ko ka kama susan wani abu ko ka rike in kana rike da makulle ka dinga juya shi a lokacin zuciya kake magana in abun ya kai a wanda ko da ka kana cakan wani abu ko kana kwankwasa wani abu ko kana menene da wani abu to can zuciyar ne karshen ta kila ma baka wurin dangan jikin ne a wurin kana ta tunanin wani abu to a lokacin annabi ya tafi lahira zuciyarsa na can lahira yana ta kafa yana ta kafa yana ta kafa kan ya gama shirya abin da zai shirya a cikin zuciyarsa farfara sabu ya daga kansa kowa kamar zai ne zai kasa fakala yasta'izu billahi min azabil qabr zai ku nemi Allah tsari daga azabar kabari ku nemi Allah tsari daga azabar kabari ku nemi Allah tsari daga azabar kabari shi gace ta yanzu ana ya kace mai latta ya maimaita magana sau biyu akwai sakon da yake son isarwa masu hankali in da can hankalinka na wani wuri zai dawo jikinka dole ka koma tunani sai da ya faɗi sau biyu ko sau uku ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء باوة mai imani kada ki ji bawa da baiwa a ciki bawa ko baiwa mai imani lokacin da ya kasance daidai lokacin rabuwa da duniya da fiskantar lahira a wannan yanayin Na zala mala'ikatun ilahi wasu mala'iku ne za su dinga tuttuɗowa zuwa gare shi daga sama suna sauka shi ina kallon su yana jin su na kusa da shi ba su san yake ba ina sama bitul wujuhi farare ana fiskokin su farare ka anna wujuhuhum shams wajen walwala kai ka ce fiskar su fiskokin su rana ne kowa yana cikin annashuwa ma'ahum kafanun min aksanil janna suna da lufafa daga cikin lufafa aljanna tun daga can za su taho da yajinsu daga gidan aljanna wa hanutun min hanutil janna da turare daga cikin turaruwan aljanna haka za su zo su ci kauri. hatta ya su min humaddal basari su zauna a wurinsa iya kallon idansa kaga mutum da kila daga nan yana kallon zuwa bakin rafi nan gaba na yana kallo ya kai kwalta nan ma ya kai waccan kwaltan alala kalli nan yana kusa kallo kallo ainihin kwata wannan gine-ginen da ke wurin duk gaba da mutum bai gansu ba mutum ya shiga wani hali ka ta wannan mutuwa ya kallo kallo ko mutum akalla akan ce mutum zai iya ganin mil daya nisan kilomita daya dama da hagun gaba da baya mala'iku ne mutum na tsakiya wannan ya sa lokacin nan ko an taba shi an ce wane wane ce ku jale, mutuwa zan ku bar komai mutuwa zai. a ƙara makarake ruwan da ke jikina na ku cire in zai yi komai da ni gida dukkan komai ku cire saboda haka nan wanda ke da tsin dama dama in Allah na abin nan dinsa yakan ce yakan kira ce to zan mutu kai wane ka kula da kaza kai wane ka yi kaza wane na fanka da taurin kai ka bi wanka ku yi wa wane da yana da gani ku yi wa wane da yana da kaza ku yi kaza ku haɗa kanku ku aikata kaza wanda ya kuje kana aikato lokacin nan sai dai ku, wanda za mu zo shi nan gaba iya kallon ka ga sunan kawai sun ma ya wa malakul mawut malakan mutuwa duk bai zo ba kwatsa sai ga malakan mutuwa alaihi salam ina durowa ba babu da ya rage yankan mutum sarai lahiyar da ta cikin bala'i cikin tsanani ina hatta yi jalisa inda ra'asi ina zuwa ya zauna wurin kan mutum ويقول أيتها أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان يا wannan rai ne tsarki kin bi Allah kin bar abin da Allah bai so fito zuwa ga gafara daga Allah ta'ala da yarda Allah yau za ki je wajen yarda Allah haka za a zakulo ta a zaro ta ne kim yadda kasan dai a ce maka aihuwa subul haka za ta fito kasan dai komai subul din aihuwa mai aihuwan ta ji a jikinta faƙala fatakhruju tasilu kama tasilu alqataratu min fi siqa haka za ta fito tana zurarwa su kamar yadda kasan digon ruwa ka digo min fi siqa daga bakin salka kamar misali a ce maka ruwa na fiye wata ake lowa digon kashe kullum til din nan shi kenan gangan jiki ta zama wani abu inna lillahi wa inna ilaihi sai wani ana ya tashi aiki fa ya akhudha mala'ikan mutashi zai fara karɓan ran fa idza akhadha yana karɓar lam yad'uha fi yadihi tarfata ayni hatta ya'khudha ba za su ba rai nan ba da kiftawan ido a hannun wannan babban mala'ika za su karbe ta hannunsa dama suna jira karɓa ne ana karɓa kiftawan ido yawa kawai shaf sun ɗauki sun karɓa sun sashi alfafa ya ha fi dalikal kafa su sashi a wancan lufafan da aka ce wa fi dalikal hannu cikin wannan kanshin wa ya minha ka ya bi na miskin zai aina ya khuruju minha zai fita daga gare ta ainihin uh, ka ya bi nafaha ka mafi kanishin turaren almiski da tsala wuji hira kala annabi ce daga nan annabi ya sake cewa to tun daga nan kaga mutum ya gama mutuwa an gama zagaya da. rai ya bar ciki yanzu ina aka nufa qala fa yas'aduna biha فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا هكذا يوجي ألوكة سما كانت تايكوا تاشا تاشا دي إند ملائكو سكي سنانا سنانا ذي yadda kasan a ce maka wani ke ya fita gadi zai bi gari kaza gari kaza gari kaza gari kaza kowanne gari suna da labarin zuwansa an zo kan hanya an tsaya na daga masa hannu in ya zo ma ko inda ko da za ba zai ba sai dai a an rage mota kawai daga masa hannu haka mala'iku suke abin nan haka za su tare mutumin kirki wai su aduna ya su hau da ita ba za su wuce yani bi na ala mala'in min al mala'ika akan wasu manyan ainihin cibiyoyi na mala'iku illa qalu ma hafa ruhu tayyib sai sun tambayi mala'iku wanne rai ne wannan tunda wuraren duk a rurrufe suke wannan wanda bawan Allah ne ko ka ɗauko fa yaquluna fulanu bin fulan ai wane dan wane ne za a kira mutum da sunansa mafi kyau yi eh, isa ake son mutum ya yi wa ɗansa suna mai kyau ya zama yana da suna mai kyau ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya ai wane dan wane alhaji wane ne ko wane wane ne ko malam wane ne ko wane ne wane ne ba wane ne daga bayin Allah hatta yantahu biha ila sama'i dunya Ina saman wannan da muka kallo tasha tasha ce har su kai waccan sama ta kusa wa yastaftihuna lahu da an je dole a tsaya kwambatan ko ina a tsare ki tunda kun san annabi ma da yake sai dai ne ne bude a nemi a bude fa yuftahu lahu a bude musu fa yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'i allati taliha ainin eh, fa yushayyi'uhu daga kowane sama na kusa din nan za su raka shi zuwa daya sama da an je wannan saman za a rabu da escort din kasa sai mala'iku masu ran kawai a kwashi escort din can su kwashe shi na karramawa ba na tsoro ko za a tare shi ba sai an je wacce sama na can sama in suka tsaya waye a ba da labarin ai wani ne wannan bawan nan na Allah wanda yake kaza wanda yake kaza shine ya iso sa ya gama ka Allah ji kansa Allah ji kansa su buɗa daga nasu biyan su ma sai an je can haka za a yi ta tafiya kai aiki na gaban muna fatan muna mu samu irin wannan rakiyar ɗin Allah ta'ala ka samu cika da imani kai kafan mutum ba zai cancanci wannan ba sai ya yi aiki ko mutum kaga ya shigo anguwa ana ta ihu ana ta kabbara ka kafan ba banza ba da abun da yi da abun da ake sa rai to wancan ba mutane ba mala'iku ne haka za su yi wannan gungun hatta yi bihi sama sama'i sabi'a sai ya je sama ta bakwai fa yaqulu azza wa jalla Allah ta'ala ce uktubu kitaba abdi fi illiyin ku rubuta littafin bawa na illiyin illiyin wani wuri ne a karkashin al'arshi nan ne ake tara rayukan bayan Allah tunda wurin rayukan guda biyu ne shuhada kam su wannan za a halitta masa wani jiki su dinga shiga aljanna amma bayan Allah za a tattara su a illiyin can ake masu rijista wanda duk sunan bai je to dan aljanna ne wa aiduhu ila al-ardi yanzu kuma idaran kasa fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra anan kasan na halicce su nan kuma zan mai da su kuma a nan zan fitar da su wani lokaci can ba lokacin su zuwa aljanna bai ba amma ga albishiri sun je sun yi rijista a can Allah ya yarda ran an rubuta ta can yanzu kawai gangan jikin ya rige zai zo nan wurin amma da sauran tsalle da sauran aiki a baya amma da yanzu koma can kasa an gan shi an yadda da shi dan nan ne an gama dukkan komai amma yanzu koma kasa qala fa tu'adu ruhuhu fi jasadihi to ake amai da rancen cikin jikinsa lokacin an diga an kai shi kabari fa atihi malakani fa yujlisanihi sai ga mala'iku a ana mai da mutum ya tashi a kabari kawai sai dai ji tsawa juri ya bude faya inna lillahi wa inna ilaihi raji na za su tusa shi a gaba fa sanihi ko fa saniha. nan za a zaunar da ita fayakulani lahu man rabbuk man rabbuka ko rabbuki wane ne mahalicinka wane ne mai mulkinka wane ne ke gudanar da ya gudanar da rayuwarka ko rayuwarki saboda tambaya za a yi maka sai dole ka jira a gama tambayan tukun idan ka ji dan a juyo a kalle ka su yi shiru su zama ido fa ya kolo rabbi Allah mahalki na Allah ala sabili misal tun da kusa rububiyya ne nan aka samu uluhiyya nan aka samu asama wasu da sauran abin da ke wurin dai wa yaqulani lahu ma dinuk menene ka? fa kolo dini ya lishiga ba hadda za ka yi ba addinin za ka yi sai ka damu zama ya sabbi lahun allazi na amanu bi kawli sabbi fa ne lahun ma rajulun da zai boye bu'itha ku menene matsayin mutumin nan da aka turo muku fa kulu kowa rasulullahi sallallahu alaihi jakada ne na Allah fa ne lahun wa ma alimta wa ma ilmuka yau ba ilimin ka zan tambaye ka a lokacin ba za ka ce ina da digiri na noma ba ina da digiri na magani ba ina da digiri na kaza ba ina da digiri na abu kaza ba wannan digirori duka ba su aiki ko doctorate digiri kake da shi baya aiki a don haka wallahi ka koma ka koyi addinin ka da kyau ba a ce ka kai sana'a ba ribar duniya ne nan kana iya karatu haka zama injiniya kai karatu haka zama likita kai karatu haka zama kaza amma ka san ba da shi zaka samu Allah ba sai dai zai taimaka maka an ka bi Allah za ka samu ladan shi amma ilimin da za a tambaye ka ka ji da kyau ka ruɗi kanka ka a ruɗe ka wallahi ka dawo inda za ka je ka gano gaskiya ka dawo ba dama ka gyara ba za a baka ka dawo ka gyara ba dole ne ka karanta addini kafin ka karanta komai ya kamata kafin a koya wa yara addini a sanya ka'ida mai yiwuwa kila hafa an an sallallahu ba da zalika amurin sagirun ne kamar dai da laraba ke cewa ya kamata duk ɗan da za koya sana'a ya tabbatar da yana da addini tuku aka ga wannan karatun ya sakon da ne kenta ake duk wanda zai je sana'a ya san wannan karatun tukuna kaga ba zai cuta ba dole ya bi iyayensa dole ya bi shugabanninsa dole ya kyautawa yan uwansa amma ka je ka fara samun kuɗi ba ka san Allah ba hai mala an yi ballan da dama akwai masu tunani in an je an yi haya haya an yi rikititiki an yi fafafafa an yi na haka sai ce ba sana'a ba sana'a ku kawo kuɗi ku ba su tabbi ko sake haukata su a sayo mashina a raba musu a buɗe musu wurin sana'a abinci ku buɗa masu wurin sana'a lokacin ma za su samu daman yin barna su a gabanni wanda yake kusa da su abin da ya cancanta a yi wa matasa a sanar da su Allah a sanar da su manzon Allah a sanar da su addinin musulunci a nan ne za a sanar da su hakkin iyayensu hakkin 'yan uwansu hakkin 'ya'yansu haƙƙin matansu haƙƙin halittun da suke zaune tare da su haƙƙin haƙƙin shugabanni haƙƙin kaza haƙƙin kaza wanda ake sa tsarin nan gaba ƙasa za ta ka dan kawo su amma ya amma kawai dama shi kuɗi kawai ya sani kawai komai kuɗi komai kuɗi komai kuɗi to ko za a ci gaba da kallon abin da kowa zuciyarsa sai ta ɓaci yanzu kai a ce maka duk yaranmu da suka sakandare sun san wannan karatun me kake tsammani ai ba za mu ga abin da ba mu so ba tilo za mu ga tarbiyya za mu ga nisuwa. ku duba ko yanzu inda muke da ai mun san akwai wani nau'in nisuwa Allah ya saka mana albarka saboda wannan karatun don haka nan wannan za a ce wa ma ilmuka fa yaqulu qara'tu kitab Allah Allah ko kuma ainihin na karanta alqur'ani fa amantu bi na imani da ba dama ko mutum yayi ƙarya wasaddaktu na gaskata fa yunadi munadin fi samai kai nan take sai da aka da rikici a ce ya interview ya isa ka kafin aka tuso ka interview sai ce ya isa daga can mai kira sai kira daga sama an sadaqati kai ba wannan na fa da gaske yake gaskiya ne dukkan abin da ke faɗa muku gaskiya ne Da haka na su masu interview ba su. ba su son ka ba wasu da alaƙa da kai fafarushuhu min aljanna ko masa shimfiɗa daga aljanna saboda kanan nan take za a turo masu kafet kenan ma'anawi a zo a kawo maka kafet ɗin aljanna duka kayan alatu na aljanna nan za a kawo maka shi kabarinka nan za a kawo shi kabarinki gaba ɗaya irin na ake taimaka su mutuwa hutu ce gare su an huta daga dukkan komai wa albasuhu min aljanna ko masa tufafi daga aljanna komai a kawo masa irin na aljanna hatta iska da zai dinga zoka a cikin jikinsa ainihin duk iska ce ta aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku buɗa masa kofa zuwa ga aljanna wanda hatta sai mutum ya ga gidajensa na aljanna matansa da yaransa da mene dukkan sauran alatansa zai gansu a gidan aljanna kirikiri da an faɗi wannan sai ga mutum yanzu ko ana zaune za a iya da kanka za ka danno ka ga amerika kila nuna ma abin da ke amerika yanzu kaga saudiya kaga ga mutane yanzu kila sun kwanta bacci sai yan mutane kaɗan kaɗan suke da su yanzu karfe kaza kenan kaga saudiya in rikici ake ka ga wani ya ɗauki dutse ya kwala wani kana da garan a yanzu za ka gan shi kaga duk abun da ya bayyana sai sake tabbatar maka Allah mai iko ne Allah zai yi sama da haka yau ga ɗan adam ana rikici a yau da yanzu sai nuna maka shi yanzu ga wanda da za ka yi waya kila kai da kake nan sai ka siyan yola sanin me yake me yake gudanawa Sau saboda ga madubin dubaro da ya dauko kuma kashe abin din to haka a nan din za a nuna masa aljanna ba kusa take ba tana uwa duniya shi na nan duniya aljanna na can kan halarci za a nuna masa komai na shi na aljanna jama'a wannan magana da ke a kaina take a kanku take kuma muna son dunnan Allah ta'ala ya bamu nan wurin duk mai neman nan wurin wala dole zai fita wannan gidan duk mutumin da ya hole ya ɗauki rayuwarsa a nan gidan ka tabbatar bai samu wannan gidan ila sun rabu da wannan gidan mu watsan da shi nan la'ibun ne wala hau in ka kwatanta wannan da can wannan la'ibun ne da bai ma kai la'ibun da lahu ba sai dai ba wani abu kasa da lahu da la'ibu qala fa yatihi min rawhiha wa tayyibiha da ni'iman aljanna zai zo masa da kamshin aljanna haka zai dinga zo kanta tun daga lokacin wa yusfahu sai fi qabrihi maddal basari za a buɗa masa kabarinsa iya hangen ido a kabarin mutum ko iya masallaci na ya isa mutum ko a ce kabarin mutum ne nan za ka je can ka je na ce kai kaɗai a ciki da wannan hasken da menene ai lahiya lahiya to iya kallon ganin mutum ka ku mutum daga nan zai gano kwasaccen daga nan zai gano rashi daga nan zai gano wacce kwasa daga nan zai hango kusa da kwata wurinsa kabarin nan nasa shi kaɗe wanda ya ci wannan interview za a ba shi kusan kaman girman kinkinau din nan ku kenan a sha duniya ma ba yi wani sarkin da zai iya zama gidansa shi kaɗai ko da ce kaman fatin kinkinau din nan gidansa kabarin momini ko kabarin momina wacce ta samu cin wannan jarrabawa faɗin kabarinta ko kabarinsa zai kai faɗin kinkinau nan kuma ciki babu makirai a ciki babu kudaje babu kwata babu kaza duka ni'ima ne ko ana nan zai kwanta ya dinga bacci tamkar a wasu hadisai irin baccin ango haka wanda aka yi wa aure ranar ko babban bai aikin Ba ya kyasa ko an gan shi sai a ce na kannan ka nemo su su je wuri kaza nemo su su raka su wani wuri kaza amma shi ba aikinsa nan nan miskulun bi mai suke bihi to haka a wannan wurin din ima mutum haka zai hole kala wa ya'tihi rajulu hasanul wajh ana haka sai ga wani mutum zai zo masa mai kyakkyawar fiska mai kyakkyawar fiska hasanu thiyabi tufafinsa mai kyau tsayibin ruh mai ƙanshi mai daɗi a ya kulo abshir billadi ya sarraka albishirin da duk abin da zai faranta maka rai haza yau muka wannan ne wuninka lokaci ya yi hutunka ya zo allazi kunta to a wanda aka yi maka alkawari yau ne ranarka hutunka ya zo lokacinka ya yi ya ƙuri lahu man anta kai eh, kuma daga ina wajahuka al wajahu yaji'u bil khair fiskarka da magananka fiska ce mai zuwa da alkhairi alal haƙiƙa akwai alama albarka tare da kai fa yaqulu ana amaluka salih ina aikinka na gari aini na ne sai mutum na tunanin kada ka tafi Allah sa za ka ɗan daɗe sai ce to ina ma zan je ni ne aikinka Zan za mu zauna in taya ka hira ha'ata da kiyama an za ku je ku zauna ku dinga magana ku dinga yin dukkan abin da kuke bukata wannan wani ba zai nema wani ba eh kamar misali mata kullum ana magana karatu kowace ta ko ce ta zauna wallahi akwai abun bakin cike mu na san ba ku sani bane ba idan aka ce a zo a to a zo a yi karatu iyaye mata su zo su yi karatu sai su turo maka yan yara ya za a ce dauke shi maza ku je karatu ku je maza ku yi karatu uwa tana zaune a ɗake ta ce a yanta ku je ku sai masallaci haka za su taho su dinga ihu a masallaci su dinga fata mutane ita ta wuce ta zo ta yi sallah za mu ga takabburanci duk da jahilci ya kai ku ai in dai aiki ne aka zo wannan manya ne ake nema su sosai aiki ba ana son yara ne su cika masallaci cakon ba a'a ana son manya yara ko an so su zo masallaci su zo masallaci don su saba ne don su koyi tarbiyya amma sai da uwarsu amma sai da ubansu sai da malamin su malamin ne ke yawa yaran su tarbiyya aha lokacin sallah ya mutu sallah shi ke ku je. ka ka ka ka ga yara zaka ka ce kai a da uwan su suke tafiya ga malamin su nan amma malam ba zai turo ƴaƴa masallaci ba uwa ba za ta turo ƴaƴa masallaci ba ta tafi can tana nesa ko tana kwanci abin ta gida maza ku je masallaci ɗauke shi ku je masallaci subhanallah kai zaka ka yi aiki da kanka amma in baka yi aiki ba to aiki kenan za ba aikin aikin zan ana amaluka ko ana amaluki fa ya a nan take in namiji ne zai ce mace rabbi a kimi sa'a hatta arja ila ahli wa mali Allah ka ta da kiyama Allah ka ta da kiyama in koma wurin iyalina in koma wurin arzikina ya riga ya hango arzikinsa shi roƙon Allah yake a ta da kiyama kiyama a ta da kiyama Allah nan tun da ya ɗanɗana ga abincin hakika kamar ko ka afafa ne ko yaya wannan bawan Allah kenan wannan baiwar Allah kenan qala wa innal abdal kafira idza kana san qita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi min as-sama'i mala'ikatu sudul wujuh ma'hum al-masuh wa yajlisuna minhu badda al-basar ثم يجيء الملك ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعذاب وغضب سبحان الله هذا الله اكبر باوا إن العبد سبحان الله وإن العبد الكافر باوا كافر هو بيوا كافرا ضاوع منافقي هو بيوا منافقا mai surutu babu komai كريه idza kana fin qita'in min ad-dunya in yazo fita daga duniya wa iqbalin min al-akhirah zai durfa fil nan ne fa nazala min as-sama'i mala'ikatu sudul wujuhi ilayhi mala'iku za su sauko daga sama masu baƙaƙen fiskoki zuwa gare shi ido su jajjawur in sun yi magana wuta ke fita daga bakinsu kamar tsawon haka suke magana ma'ahumul masor suna tare da wato ko ga wancan kafar masuhu ainihin yadin da aka saka shi da gashin dabbobi san ya kama da gudu haka ke da kaushi a haka inda za a shi a ciki sai dai mu ce kawai da hausa gwado duk da asalin ba gudu ba ne masuhu kisa kisa ushar tufan da aka saka shi da da yake da suna gashin dabbobi to amma mu kawai mu za mu ɗauki tufan da ya fi kaushi yanzu a wurin mu gwado haka za a zo musu da wani gwado mai makaki daga jahannama wajili suna min humar dalbasa su kewaye shi nisan iyaka lasanan zai har gutse ya yamutse ya firgita ya dinga karaji da kyakyari ina neman inda zai gudu ba magana gudu ya dinga wani sai a rike shi kafin ya mutu ya rike shi wani dinga buge-buge ina dongore ya fita da gudu a rikmo shi يجيء ملك الموت أنا حق سيقى ملائكة متوى يا عيسو حتى يجلس عند رأسه يظن أنه وجن كنسا فيقول أيتها الروح النفس الخبيثة يا ونري ما موغوا اخرجي إلى سخط الله سخط من الله في تزوى قفشين الله وغضب قال فتفرق في جسده رين هكذا يواني ta yi hamo tseren ta gudu cikin jiki ta tarwatsa ta bata a cikin jiki ba su yi waje ba wayan ta zai oha ya ci haka za a tsiki gwarin daga cikin jiki kama yan ta zai ul su fudu mina su kama yadda ake ciro karfe irin na gasa naman nan mai layi layi din nan mina sufi daga auduga almabalulu jikaka kamar dai a ce maka yadda za a ciro kashi a jikin mutum kasan kashin aka cire shi a jikin mutum kasan wannan mutumin din ba shi an riga an tsatsaga shi kafin ka ciro karfe a cikin auduga sai dai ka yayyaga ta ka tsatsaga ta fa ya khudha ya dakko ran fa idza akhadha in ya karkota lam yad'uha ba za su bar ran hannunsa ba tarfata aini hatta yaj'aluha fi al-masaw sai sun wurgarin a cikin wannan gwadan mai tsami mai makaki mai wari mai ɗoyi wa ya kharuju ha ka anta ne ran zai fito daga cikin jiki ka anta ne rihi jifa mafi ɗoyin ainihin mushe ya haka a ce maka jaki ya mutu ko mutum ya mutu ya ka ji ɗoyi to ran kafiri ko kafira ko munafika ya fi wannan ɗoyi sai dai ba a ji wajidat ala wajihil abu fa yas'aduna biha nan za su Hausa sama da ran fala yamuruna biha ala mala'i ba za su wuce jama'a ba na jama'a na daga mala'iku mina illa qalu ma hadha ruhu al-khabith wannan wani tsinan ne aka dauko wannan wace tsinan ne ake haka fa ya yaquluna fulan ibn fulan ko fulanatu bintu fulan bi aqabahi asma'ihi ai mafi mune sunayensa allati kana yusamma biha fi dunya irin mugayen suna ne musamman matasa masu sawa kansu babban su ya sa musu suna mai kyau su je su canza su nemi sunan wani arni ko ta nemi sunan wata arniya kila mawaƙiya ko wani ɗan ƙwallo ko wani ɗan kaza ya sa sunan ka wannan sunan hatta yan tahi bihi ila sama'i duniya sai sun kai sama ta kusa wa yastaftihu lahu fala yaftahu lahu a kunkusa a buɗe. Ace ce so yesu ki bude ba saboda da ji an ji warin da makaka ce a ba za bude ba su buga su buga mu da ce bude ba sun makara a rasulullahi sallallahu alaihi sallama la tuftahu lahum abuwa bu sana kafirai ran su ba a musu kofar sama wala ya da kulunar janna ba su shiga aljanna hatta ya da jalgama da fesan alkhita kiyar sai ra kuma ya wuce ta kafa allura duk abin da aka kwatanta shi da abin da ba zai ba ba zai yi ne ba har sai kuma ya bi ta kofa allura ya bulle to in ko kuma zai bi ta kofa allura ya bulle to za su shiga aljanna ka ɗauki jamalu din kamar yadda mutane akan ce akwai igiya irin ta daure jiragen na ana ce mata jamal amma dai in magana ta zuwa irin wannan zahirin ta ke ɗauka jamalun ma'aruf raƙumi da aka sani raƙumi a ce maka ya bi ta ƙofa allura ya bulle to in kafiri zai shiga aljanna to raƙumi zai bulle ta ƙofa allura wa ya ƙulu Allah azza wa jalla uktubu kitabahu rubuta littafin sa fi sijjid can cikin sijjid wancan illiyina a sama ta bakwai yake sijjinu na fil ardi sufura wannan ne hatta akwai wani isha'atu wanda ainihin ana bazawa arna suka je suka samu irin wannan labarin labari na sun da labarin ya watsu mu mun yi imani da su na karkashin kasa amma a yanzu an ce rosiya an samu wani kwamiti na kafulan karkashin kasa akwai bom da suka sake a kasa suna so su gano wajen ina iwan ne, ba na yi suka dinga haka suka dinga haka an ce sun wuce kilomita talatin da wani abu a ƙasa tafiya ta tafiya ana kawai sai suka auni inji kawai tafiya yake inji kawai tafiya yake inji kai suka ji wani zafin da yake bullowa daga ƙasa, ya fi ƙarfin duk mitocin da suke da su suka ce to kila nan ne bom su yake me abin yi a ɗauko hoton wurin ko ko yaya za a yi suka ce a'a a sa kafet ta cikin wannan abin ya ɗauko menene a wurin sautin tuku sautin da aka tashi ɗaukowa aka ji sautin ɗan adam bai iya jin sautin tunda an faɗi iya digirin da sauti in ya kai shi za a ji shi in ya wuce ɗan adam bai iya jin abin da ke ciki an faɗi ya daidai abin suka sa na'urar ta ninka shi suka sake sa na'urar da za ta rage ta sake ninkawa suka rage suka samu wacce ta yi daidai abun da zai auku a ciki sai gashi sautin mutane ne ina jin sautin an sake shi a ma wurin jama'a da dama wanda wannan sautin ɗin akwai wata jami'ar da ta ɗauke nauyin su je su binciko su gano wurin din an je an binciko ɗin da suka ji ce wannan wurin shugaban arnin da ke jagorantar wannan haƙe-haƙen injiniya ce kayi akwai wata rayuwa ta bala'i a ƙarƙashin ƙasar nan wannan sautin mutane ne da Allah ta inda jike da ba a rasa kwakwai ma mai sautin din ana da gugu sautin za ka ji sautin mutane ne maza da mata ce shi dai bai yadda akwai Allah ba bai yadda balle annabi bai yadda da mala'iku ba yace kai akwai wata rayuwa ta bala'i ya karkashin duniya nan tun daga lokacin nan suka bi shi suka kama shi aka tarwatsa kwamitin aka baza wannan abin shi karan kafa zai faɗi wannan magana ana neman shi a kama shi an ce ya tsere wata jihar da kyar aka gano inda yake akwai dai ilimomi akwai bayanai da suka yi masu yawa akan haka an gano lalle a ƙarƙashin ƙasar nan akwai wani abu zai iya wa wannan sijjinu da ke kuma waɗanda suka gano ba musulmai ne ba wajen haƙe-haƙensu suna neman inda bom ɗinsu ya ɓata ya yi wani irin ɓanna yi nan ga da wannan daga nan suka gudu daga wajen ta ɗaya rike su tona mutane bala'i don haka na gada wannan an nama kenan don abun ina da ta da hankali kai da jin kamar irin kara je mutum ka dinga dukan shi ka dinga dukan shi ya sallama kamar ya zo kan mutuwa ne ma dai na motsi wannan da Allah shine sijinu don da dama na ce wannan karan kusan mai yiwuwa sijinu ne don Allah na da iko nuna irin wa'annan mu'jizozi ba kwanan nan ba wasu wani mutum ainihin a nan ma kasar ne an yi jana'iza an gama mutane ya san watsa ya laɓaɓa ya laɓaɓa zai haƙo wani abu daga jikin wannan mutumin da aka binne kurin ya afka ciki ko yanzu ka ɗauki wannan hoton ka kalla ya ka rasa sharhin da za ka yi ga kafafuwansa ya riƙe kamar gina ce wajen an burma da kanshi kasa wurin ba kiya ne ba jar kasa ce ga tanka kalla ka rasa ma dai sharhin da za ka yi to ruwan marwaci ne ko yaya a'a gashi dai ga wandon sa ya naɗe ga takalmin sa can ya burma ya tafi ina jin a irin wani abubuwa a kasashen hausa yana aukuwa da akwai wani yaro da taba zuwa min da magana ma a cikin wasu lokal gamban na kano an yi wani abu yake can ya wani yaro ne ya mutu an masa wanka aka gama a kasashe a tsaki makaranta kama da wuta aka kashe tikyar aka sake ai in sake abun ya sake kama da wuta wajen kusan sau biyu makara hidda ka canza masa nufafa sau biyu yaron da aka nace to me tarihin wannan an ce uwarsa da wansa da suka tsine masa ba ma gida yake ba irin yin iskan nan sun ba su daukan ainihin maganan iyayensu to kaga tun daga duniya ga alamomi ga alamomi don wata irin wannan ayoyi ba mu fai damuwa da su ba don haka abubuwa suke ta bayyana to haka ba ce a mayar da shi can ake tara rayukan kafirai rayukan kaza can cikin sijjino ana ɗanɗana musu azaba tarahu ruhuhu haka ba aur gora fa tarha umma qara sana annabi ya karantu wa man yushrik billah saka annama kharra min as-sama wanda shirke shirka da Allah kaman ya kwatso ne daga sama fatakhtafuhu at-tayr sun so ya sure shi kafin ya karaso kasa aw tawi bihi rih ko iska ta wuce da shi fi makanin sahiq wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi nan za a mai da ransa cikin jikinsa wa tihi malakani kamar wancan mala'iku biyu za su zo masa wa ne su zauna da shi wa yaqulani lahu su ke masa man rabbuk wannan ba falsafa ba dubara ba duk dubara ta kare fa yaqulu ha ha la tari idan ka san an ɗauki abin duka na marar buka yana tara yana ha ha la tari ban sani ba Allah ta biya yake na ji mutane suna faɗin kaza ni ma nake faɗi fa ne lahu ma dinuk to bai san addini ba fa yaqulu ha ha la adri rakuna da mai fa yaqulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum me matsayin wannan mutum da aka aiko muku fa yaqulu ha ha la adri wa nadi munadi min as-sama sama ce ku dakatar da tambayoyi haka nawa aka yi ana yi ala misali an kazzaba fafirushu na minan na mutumin nan ya karyata ne kai masa shimfiɗa na wuta ya ce maka za ka hau kan dutsen wuta ko da a ce maka wuta aka kunna irin ta biredin nan aka kwashe a ce ka shiga ciki wannan wutar ta duniya da mutum ya sadu da biya ballanta na shimfiɗa bargon jahannama katifa jahannama za zuwa shimfiɗa wancan kai masa shimfiɗa sa ta wuta waftahu lahu baban ila nar ku buɗa masa kofa zuwa ga wuta fayatihi min harriha haka zafin wutan nan zai zo masa wasu mumi da dafe ya gasu ya gasu ya gasu ba mutuwa wa yazayyaku alaihi qabruhu za a matsayi kabari daga bai magana wancan za a matsayi ba kabarin wancan kusan ba za a buɗa ba madul basari hada aksaru kabarin gabas za ta taho ta haɗe da yamma ya haɗe gaba ɗaya a matsayin shi ƙasusuwa ta su haɗe da rubububus hatta ta talifa fihi uku, har sai haƙarƙarinsa wannan ya fito sun sarki da juna inda su haƙarƙari ai kamar wani rami ne a cikin girgide to a haka ƙirgin haƙarƙarin sai sun karye nan ya shiga nan nan ya shiga nan gaba ɗaya lafiya a ƙasa yadda kasan dai a ce maka wannan eh, injin nan mai dandane kasa ya bi ta kan mutum kullum ka kalli wannan injin in ka biyu kana tafiya injin haka za ka ji ainihin ƙasa wurin ba tana girgiza sama saman ƙasa haka za ka ji yana wucewa tana girgiza gigi gigi gigi gigi to irin haka ne zai latsa shi wa ya kai hirajin a haka sai ga wani mutum zai zo masa kabihul waje wani mummuna kabiru siyabi mai kazamin kaya mutunin ringa a ido bai da kyan gani magana bai da daɗi ƙanshinsa ba daɗi ya kolo abishin billazi ya so uka haɗa yau muka lazi kunta ce albishirin ka da duk abin da zai bata maka rai yau wannan shine wani da aka yi maka alkawari ba kai tsagera ne ba ba dai baka da kunya ba ba kai dai jari'i ne a game da dokokin Allah da dokokin manzon Allah ba ba wanda kake dagawa kafa zai za ka ga sakamakon rashin kunya fa yaqulu man anta kai kuma waye fa wajhuka al wajhu yaji'u bi shar fiskaka fiska ce mai zuwa da shar fa yaqulu ana amaluka al khabith ni ne mummunan aikinka fa yaqulu rabbi la tuqimi sa'a Allah ka kakkata da alkiyama wannan azaba ba ta ishe ki wannan shine maganan da annabi ya a makabarta ka duba hawa nawa za ta dauka a ce da bayani ka zama inda aka ce maka jama'a ko shu ka zo ka yi wa mutane irin wannan ba sun ma za su ji ka tukuna ai kawai ai ga zama kawai ku bunnan da za ka bunne kwata ya kama gaban shi to tun da ba ɗauki mun sake mun bar tarbiya وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو النبي كان يدعي يجي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال النبي كان رجع الله إني أعوذ بك من عذاب القبر Allah ina neman tsarinka daga azabar kabari ina neman tsarinka daga azabar wuta ina neman tsarinka daga fitinan rayuwa ta duniya da mutuwa ina neman ka tsare ne daga fitinan masihar dishiyar wanda kowanne su insha Allah bayani zai biyo baya ila ghairi dalika min al zuwa wani wannan daga hujjoji allati tadullu ala anna al mayyita yumtahanu fi qabrihi ce ana jarabta shi a kabarinsa za a masa tambayoyi kamar yadda hadisai suka gabata faman sabbatahu Allahu ta'ala wanda Allah ya tabbatar da shi wa ajaba bil haqqi ya amsa gaskiya fusaya lahu qabarahu za a buɗa masa kabarinsa fi kabari wa utiya min na'imil akhirah za a zo masa daga ni'imar lahira wa man dalla sawaba wanda ya bace kan hanya fi sulukihi fil hayati a rayuwa duniya falan yuwaffaqa lis-sawabi inda su'al al-malakai ba za a datar da shi ba ainihin da ba za a datar da shi ba wurin tambayan mala'ikun can guda biyu fayyuturibu bi matarika za a rafka masa guduma irin gudumar nan shirgegiyar guduma za su zo da kwasankacin mai baki biyu din nan haka za a ɗauka a kwana mutum duk ina ba wanda ake duka shi da guduma sai dai giwa da aka ce amma haka za a kwasa masa guduma ba zai mutu ba min hadidi wa yuzayyaku alaihi qabruhu za a matse kabarinsa wa yanaluhu min al'azab azaba za ta same shi bi haitu bi hasabi dhunubihi dai da irin laifukansa ila an ta taquma sa'a hatta da alkiyama aw ila fataratin min al zaman ko zuwa wani dan lokaci idan da rabo Allah ta'ala ainihin ya hotar da shi to wannan shine abin da ya shafi maganan kabari ko yau din da mutum ya mutu abin da zai same shi kenan yau din nan da wani zai mutu kila gaya kuma a yi haƙuri da fafe wannan ruwan can za mai da shi cikin kabarin daga nan babu ranar da zai dawo a yanzu za ka iska ce maka da wannan kamata ta na hannu ma ke daga mana hankali to mai wannan ko a tsakiyar ruwan ba don wannan jikewar littafin ba ba abin da zai hana mu ci gaba da karatu to amma littafin ne a jikin su zai jike saboda haka nan su yan goma suna ciki fa duk baban ka dai mutum na yana ciki, ko dai ni ni'ima ko wahala takka da ta mutu tana cikin haka an nan ka koyayyanka yan uwanka da suke kabarin nan ko dai alheri nan ko hatsarin nan saboda haka nan su bai tsaya mu san abun nan yadda ya cancanta yanzu za mu shiga babi ne al-qiyamatu wa alamatuha alkiyama da alamominta wannan kun ba a je ko ina ba abinda kawai ake magana mutuwa ce da matsalan kabari abin da zai biyo bayan haka wannan ma an dunkule irin dunkule wanda ake iya dunkulewa wa قال تعالى وعنده مفاتيح la ya'lamuha illa huwa Ainihin mabuɗin sirri na hannun Allah. bai bar makullin a hannun wani ba la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya waɗannan wa'annan sai Allah wa ilmu sa'a ilimin alkiyama min mafatihil ghaib yana daga cikin mabudan gaibi allati ista'fara Allah biha wanda Allah ta'ala yake ɓanta da su kamar qala ta'ala inna Allah عنده علم الساعه lalle Allah tabaraka wa ta'ala ilimin tashin alkiyama na wurinsa wa kada zalla ala iha adillatun kifira hujjoji da dama sun nuna aukuwan wannan ilimin eh, wannan rana wuqu'i adillatun kathira jiddan minha qawlullahi ta'ala daga cikin alamomin tsayuwan alkiyama faɗin Allah inna sa'ata la'atiyatun ba fi ha alkiyama mai zuwa ce ko shakka babu a cikinta ni din nan zan je kai din nan za ka je mu din nan za mu haɗu gaban Allah haka walakin na aksarar nasu la yu'minu da daman mutane ba su fahimci imani ba wannan tun labarin da ake ji ya akwai wasu da za ka ce an yi kokari an halarta Allah zai sa ka dalai ne Allah sa mutu gajiya abin ne amma in filolin na suna sanin abin da ake faɗi suna sanin me ake faɗi harkar mutum yake yanzu ba magana ruwa ba in misalin ake wurin na ya yayi mun ma san ana yi saboda inda za mu je san abun ya wuce haka dukan ruwa da a ce dukan ruwa zai kare azabin mu ta kare a wannan dukan ruwa ai sai mu ce alhamdulillah ba mu san inda yake za mu fitta wani abu wannan abu dole mu tsaya mu nutsu mu san shi da kyau mu dauki mataki mu nemi Allah ya tsiratar da mu ya ba mu yadda za a yi musamman mu dinnan alhamdulillah ne eh, ana dan kamantawa amma yadda aka ɗauki abin wannan ya wuce amma musamman mata ko da magana za a yi ba kiyama ce a gare su ba a'a so maganan duniya za ku yi azumi ku gama finki suke kula in an yi azumin nan an gama su ba kiyamun laili da aka yi ne ke gaban su ba ba karatun da aka yi ke gaban su ba ba azumin da ke yi gaban su ba dinki ne ke gaban su ko kuma abincin sallah daga nan sai yawon ziyara su da wannan ziyara suke sare za su je aljanna kai ka san wannan muskila baiwa a baka wannan in ba wata katara ba da yake ziyara kawai aiki ne tukuru da za a yi aikin babba ne aikin jari wa qaulullahi ta'ala iqtarabat as-sa'a alqiyaman nan fa da ake magana ta zo kusa ko da ba ta zo kusa ba in ta aka ta zo ai alkiyama ta tashi wasu mun mutu bayan annabi ya daina tariya ya daina wafa hi isa kullum za ka gan shi ja'imul hasani saboda yana cewa israfil ya ɗauka hosa ya rike a hannu ina jiran umarnin allah yana busawa kwaya sama da kasa za ta warga jini. bayan wasu kwanuka yana sake wata tashi za a yi ba inda za a je gaban allah ne tun da annabawan da ake da su sun kare an turo na ƙarshe ba abin da ya rike yanzu alkiyama ta rike Wai shaqqa al kashi na uku wa qawlu qawlu rasul sallallahu alaihi wa sallama bu'ittu ana wasa tasma'u an aiko ni tsakanina da alkiyama yake ka hataini ya mike ya tsarsa na tsakiya da mai bin sa wa ya qarinu asbu'aihi as-sababatu wal wasta ya tsanno ne da yatsan tsakiya ne kaga ai dan tsakanin su ne dan kankani maganan annabi na wuce ba abun da zai biyo sai rigingimun tashin alkiyama idan muka tsaya muka karanta abun nan rigingimun da ake fama da su da kayya kayya na nuna mana lalle alkiyaman nan tsakaninmu da ita kafa kausai ne a wata amma kuma muna ta cikin shafuliyar mu wa ma akata iya ta ha wa imani biya. duk da kasancewa tabbas alkiyama akwai ta kuma wajibi ne imani da ita faqad istaghfara Allah ta'ala bil ilmi bi waqti ha. Allah ya ke banta da sanin lokacin da za ta zo falam yattali ahadan ala tahdidihi wani bai hango lokacin ba lakinnahu akhbara bi alamatin tadullu ala qurbi wa qoyin Allah ya bada labari annabi ya bada labarin alamomin kusancin aukuwanta wa amma adillatu isari lahi bi ilmiha hujjojin Allah ne ya kadaitu da sanin alkiyama fa kasiratun أيضا ومنها ما يلي قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة للي الله ولين سنسن القيامة تكي قول الله تعالى أيضا يسألك الناس عن الساعة متعنينا تنبيانك القيامة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة بأسند كيف ميوا قياما لن تكون قريبا ومن جاء القيامة da kusancinta alamatu sa'a alamomin wannan alkiyama lamma katabat hikimatullahi ta'ala isfa'uha hikiman Allah da ta yanke koye alkiyaman nan waqatu a lokacin aukuwanta a alama nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam da amaratiha Allah ya sanarwa annabi Muhammadu alamominta shi kuma ya gaya mana na kusancinta fa akhbara sallallahu alaihi wa sallama bi alamatin kathira annabi ya bamu labarin alamomi da yawa yadullu zuhuruha ala alakurbi ko isa bayyana suna nuna mana kusancin aukuwan alkiyama wai yana wani akwai alamatu sufura akwai kananu kananu tadullu ala kurbiha wa alamatun kubura akwai manya manya ta kunu baina yadaiha za su zamo gaban alkiyama qariba tan halu mutatabi'a manya sun tashi zuwa haka za dinga zuwa jere to suna gama zuwa kawai kai alkiyama amma ƙananu kananun za a dade kafin ta karasu فمن علاماتها الصغرى ما يلي جاء في حديث جبريل عليه السلام حين سأل الرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة بإجراء النبي وشمع القيامة قال ما المسؤول عنا بعد من الساعة وأن أكي تنبيا قياما ننبي في مئة تنبيا tambaya وسأخبرك عن wasa ذنبك لا asharatiha على مؤمنتك labarin alamominta alama وقيل سجار أمورها قبل تمامها إذا ولدت الأمة ربها idan ku yanga ta haifi mai gidanta nan yana nuna za a yi yaƙe-yaƙe za a kama bayi bayin nan masu bayin za su yi safaka da su su haihu da baiwar kaga ɗan baiwa in ta ɓangaren mai gida ne ai mai gidan baiwan ne ina fata an gane saboda ɗan baiwa in dai na mai gida ne ya ɗane shi ba bawa ba ba a sai da shi ba a komai da shi ɗa ne kaman ɗan aure mata aure to kare kenan ai ɗan ya fi wasa daraja ina fata an gani. shi ne ma'ana waladat al'amatu rabbaha a wancan hadisin da ake ta karta da rabbata ha ko wannan alama ce guda ne kuma wannan alama za ta gabata an yi ta an yi ta bayi nawa aka yanta bayi nawa aka aura suka suka haifi mutane har suka rike duniya an yi yafa girka wannan alama ta bayyana turi wa idza tatawala ru'atul bahami fil bunyan lokacin da masu kiyon ƙananan dabbobi suka dinga gasan dogayen gine-gine nan a gane wani abu ba ana nufin dabbobinsu ne ba a'a sukan je su samu masu dabbobi a ɗauke su aiki su kiwon dabbobi duk wata shida ga abin da za a biya su da shi suke cin abinci a shekara ga abin da za a ba su to su din nan za a waye gari su koma su ke da kasar na ai wannan ma zai ta yaro eh wanda suke bayani ne nan suke zuwa suna ɗauka suka na in an zubar da kanzo su bi kanzo su ba wa aladun su kanzo a gidajen musulmai yau su ne da kafa. sai yi da suka da jama'a ya su suke zubar da kanzon mutane na diba. to wannan shine abin da ke magana mutanen nan ba su don da dama mutane su saka masu kiyo ai masu kiyo su ne masu arziki masu kiyo ana biyan su su ne ake magana an waye gari masu ya'yan masu ganye yau hawa gari su ne da gari masu tufan sun koma gishi suke da kasuwanni suke da gwamnati suke da dukkan komai sai wace sadaka rasulu in kana duba alamai wannan alamomi ne na tashin alkiyama wa min qitalul muslimina na yahud daga cikin alamomin tashin alkiyama ƙananun musulmai za su yaƙi yahudawa وانتصار المسلمين عليه مسلمين ذات انتصار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم ساعة القيامة بذات سيبا حتى يقاتل المسلمون اليهود سي إيه مسلم sun يهودا فيقتلهم المسلمون ya katuluhumul muslimuna حتى za اليهودي sai ba hude ya rafe min wara ila hajari bayan dutse washajari fa hajar alhajar washajar dutsen da ita ce ya muslim ya abdullahi hada yahudi khalfi ga ba yahude nan cikin rukukin nan akwai ba yahude a cikin kogon nan shigo fata'ala faqatul illa algharqat sai ikin gharqat gharqat suna bishiya ce ta yi kama da addu'a fa hau min shajaril yahu. su suna daga cikin itatuwan yahudawa abubuwa magana ce yanzu aka so na saddasa wannan garkafin a cikin isra'ila hatta ana ga akwai lokacin da aka yi hira da wani minista kasashen waje daga cikin na ba zan iya tuna sunansa ba yanzu aka ce masa yanzu kuna ta taruwa a nan wuri ba kwa jin tsoro annabin musulmai ya ba da labari ya ce za a yaƙe ku har har har har har Harnan ya ce mun shi ai ba wa'annan ne musulman da za su yi mana wannan yakin ba wa'annan musulman suna cin riba yadda muke cin riba suna zina yadda muke suna shan giya kamar yadda suke shan giya suna cin amana wa'annan wasu mu ne muna jiya sai da muke so wa'annan dai ba su ne ba kafin su yi mana haka ɗin sai mun hole a wurin shi bai yahuda ya san wannan maganan ta musulmi bai ma san wannan maganan ba in ma ya ji kira bai daidaita ba hadisi ko kalla kafa sahihul imamu ahmad bukhari kitabul jihad sayf babu qitalil yahudi wa sahihul imamu muslim kitabul fitani wa asharat as-sa'a babu la taqumu sa'a hatta yamurra ar-rajulu bi qabri rajuli al-qiyama ba ta tsaya sai mutum ya wuce kabarin mutum fa yatamanna an yakuna makan al-mayyit min al-bala saboda fitina mutum ya koma ma da ya mutu kawai hadisi ka in kana son ka nemi shiga nan babu hadisin da zaka nuna magana ce ingantatta hatta su yahudawa su san haka kuma suna abin da yi isa kake gani suke shagalantar da matasa da kaɗe-kaɗe su shagalantar da matasa da zinace zinace a shagalantar da mutane har kungiya ta bautar shaitan suka girgiro wanda an ka shiga kungiyar bautar shaitan za ka samu kuɗi shaitani ne ga mata ga mata kuma a jami'a maka bakin cike mu'uzan musulmai suka fi shiga ciki saboda kuɗi har mutum wai yana tambaya ko tsoro babu ya shiga ciki gashi yanzu ya yi kuɗi cewar in ya fita za su kashe shi sai dai can waye kai ka ba san banzan kai kai ka ba wal alamatu sughra wa'annan kananun alamomi allati akhbara biha rasul wanda manzo ya bada labari da su ya tsulu zikiruha in mun ce zamu kawo su za a dade kuma littafi ne a takaicen takaicewa ka ta karu bi zaman akwai kusancin zamani zamani na kullum muna magana muna ganin kamar ya yi kusa ba yanzu mun gama sallah ba ko muna cikin goron sallah yanzu da za ka ji ma babban sallah yanzu za ka na fama to yanzu ya za a yi layya ya za a yi layya ma'aikata a tara kudi a sayo raguna yan gida raguna wa'ina raguna cucu cucu cucu yanzu da za ka ga idin ita ma ta zo ta gama mun dawo daga idi kamar yaushe ne aka yi azumin bara kai ka ce ba mu gama kakkatsewa daga kayan azumin ba sai ga wani azumin ya iso yanzu da za a yi sallar juma'a in ba ka mai da hankali ba sai ga wata juma'a ta dawo ko wancan satin na ɗauka ranar alamis ɗin nan ta laraba ne ni na shirya dukkan komai shirin da nake shirya ran laraba za ka ce min ai alamis ne ni karan kai na fito abin na ya bani mamaki yanzu nan juma'a za ta ce wata juma'a ta dawo yanzu nan za a gama sallah za a gane ta sallah ta dawo yanzu nan ruwa zai yi ko yanzu za a ce maka damina ta zo ba ku gama kwaso amfanin gona ba zai a taimako wata damina ta sake zuwa wannan shirye-shiryen za a kai take damina ta sake zuwa wurin abun kusancin ya kai kusa an yi bayanin wannan wurare da da tsawo an yi cikakken bayani za ka iske yanzu nan magariba za ta yi mana za ga an ce maka gari ya ko da a irin yan rayuwarmu in mutum aka ce yau ya yi hira ya kai sha biyu sai ka ji haka da ke ta sama sha biyu ta yi kai yau mai muke sha biyu yanzu kun ban da hankali ba kafin ka karasa gida sha biyu ta yi sai ce maka ai sha biyu ta yi ai karfe ɗaya ake nema zamanin an matse shi an matse shi wani kasul amali da raguwan albarkan aiki ka yi aiki ka yi aiki ba albarka kuɗi ne za ka je a ce an biya ka dubu ɗari dubu ɗari biyu dubu ɗari sai a waye gari watan kafin ya kare sai ka ba shi kudin ba albarka aiki ba albarka babu babu wai wa fita ne da bayyana fitintinu mai zaman kansa wannan rikici bai kare ba sai ga wancan ya danno wannan rikici kana kai wannan rikici kan ba fita ba wannan rikici kan da ni za a hada wannan rikici sai ka je ya kwata dan ka je wani ya tsatsa tsatsako mana har kafa yake ci har duwatsu yake ci a ce kai wannan kam sai abin da hali yayi shi ba ya zo ya wuce gobe ko wani watan ka ga wani can an kwaso shi kuka dubi shekarun nan na bara waccan ba su kai na bara ba na bara ba su kai na bana ba Allah ya abin da zai zo bane in dai rikici ne ba wannan bai wuce ba wancan ya gangaro wancan ya danno wancan ya danno kawai wanda ita riba wanda ya kankana Allah in ma mutuwa za a yi a tafi lahira kana bautan Allah ba mai bin ka bashi baka cuci kowa ba ka yi kokari ka gifta tsakaninka da jama'a ka gifta tsakaninka bana ka sai da sake shiga wannan bai kare ba ga wannan wancan bai kare ba ga wannan in ma na gari ka shiru gidanka kansa ka rasa yadda za ka zauna da gidanka ƴaƴanka ka iske wani ƴaƴanka Allah ya jira sai ka da wasu sun tuso ka a gaba kaman ba kai ka haife su ba kaman ba kai ka nemo su ba wani makwata su taso shi a gaba wani wurin aiki a taso ka a gaba wani kasuwa a taso ka a gaba wani kawai ya taushi shi kawai bayan ka ke son ka in duk abun da za a yi kowa ma izo ya amma kai ba za ka tsallake nan wurin ba sai ya kifo ka kasa kawai bude sa kenan don haka kawai abun da ya fi alheri mutum ya kankami Allah turin sai in ma an daina gani kama Allah a tafi lahira a haka wa kasaratul katali da yawan kashe-kashe ai ko sani muna kanana, yara na aka ce an yi gawa a anguwa an gwata shi take yanzu ko sai a yi gawa nawa a kwashe su lokaci guda a tifa ku kwana abin ku lafiya gobe ma a sake dawa kamar ma ba a wani abu in ka je wata kwanan ga waki, an zube an zube can kasa kasa ta haka su ko a jikinsu yawan kashe-kashe wa kafaratu zina ya rabbillah baharu da sahira lahu ku za a jama kowane kofar gida sai kaga abin nan wannan uba na da ba shi zai kira yarinya An zai da gaban shi sannu baba ina fara lafiya amma ba kafa wajen wance ne sai eh da tana ciki tsohon banza kawai a cikin a ai suna kila karatun sa ne ya shigo cikin gida ainihin uwarsu kuma na rawan jiki a barka da zuwa to shiga daki tana ciki ita za ta yi musu abinci to suna kwanci a daki kuma ba wasu bane ba hausawa musulman da ake daukar ne ma yanzu gidaje musu lalace haka an yi kace da sauran alheri kunya ta kau in a da ne aka ce maka akwai surukinka a nan masallacin sai ka ga inda zai ajiye motarsa da inda ya ajiye takalminsa in ya ajiye ta nan ka dawo ta nan saboda ka ku haɗu yanzu ko sai kaga suruki da suruki sun tafa shi ma wannan suna ce wata irin suna ce wannan eh suruki da suruki kawai na tafa a ah, yawa ne lafiya kana kaya ma fari ga ka ta haike ke kai kai kan baba hular ka ta tsufa duk suna ce Allah ya kun yi wa kari kun yi karya wannan ba sunan manzo Allah ba ce tsageranci ne ba sunna a wannan rashin kunya ce kuma dama ƙarshen zamani za a zare kunya sai ga takuwa mutane ba kunya mutum zai taho kiri-kiri dan har ana zargin iyayenmu in mutum ya haifi ɗaya na jin kunya kansa ya ce yau ga soko sai da kai kuma da kunya mutum zai taho kila wani idan mata da hijabi da niqabi ya rike mata dan kirkiti bai hudi ita kuma ta saba da jaka tana tafiya tana yanga in kun gaisa da aboki a miƙa masa da ga man taudin ita kuma ta kalli wani wuri dole sai ka je ka ce haka a mafakin haifi mantau da kyau wai da ke yi kama bai kama da wannan ba a ke da dariya wannan mata sunna ce bi isa li zalimi na badala ki wani ai jana'a ce kunya ta kau kasartu zina wal fusuq da fasikanci wa ghairi zalika amma alamatul kubra amma manyan alamomi bari mu doki ɗaya dai alamatul kubra fa minha daga cikin manya-manyan alamomi khuruju dajjal akwai fitan dajjal sai da aka kai tsagerun da suka kare ta magana dajjal almasihu dajjal huwa almasihu dalal shine shafaffe matacce na'udhu billahi min fitnatihi an فقد أنظرت به الأنبياء salatu wa salam annabawa sun yi gargadi game da wannan masifar da shi a kawamahu wa hattarat minhu umamuha al'ummosu sun yi gargadi daga dujal wa bayyana awsafa sun yi bayanin siffan dujal din nan yazo za a gane shi wa min hu nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi mu ya yi gargadi akthar Sama da wa bayyana a ya yi bayanin siffofinsa bi ahadisa kathira balagat balaga tawatur wanda ya ta dujal to kam zai kafirta ga ta'rifin masih da shi. Sun miyar an kira shi masih لأن عينه idonsa guda shafafe ne ka duba yahudawa hafi sai suka mai yi mai ido daya suna da kamfanoni wasu ido daya وكيلا لأنه يمسح الأرض عن كراش مصير صبر لنا يعو أي قطعها وسمي الدجال عن كراش الدجال من الدجال سبو ذكريا أخوي ولا كيلوا وهو الخلط لأنه يكثر منه الكذب أريانا يوا دقا والتلبيس بعينهم ولن كيلوا a takaice in ka dunkule magana dukiyar yana da siffa biyu hissiya da ma'anawiya hissiya ido ɗaya gare shi ma'anawiya makareci ne in an kalli halittarsa za a ga alama in an duba mu'amalarsa za a ga alama don haka ƙarya na daga cikin addinin dujalanci wa huwa yakhruju fi zama mahadi zai fito lokacin mahadi بعد فتح المسلمين للقسطنطينية بايا مسلمان سنجبرن قسطنطين ويكون بدء ظهوره لازم فرق بيانا من أصبحنا دقاقرين أصبحنا ويتبعه من يهود أصبحنا يهود أصبحنا ذا سبارة مسابايا سبعون ألفا ويهود يهودي دبو سبعين isa yanzu ma duk shirye-shiryensu da wasu wasu farfakan da su za ga akwai tanadin dujal din nan alaihim tayalisa sun sa kaya iri daya irin manyan alkibbun nan wa a awwalan fi surati malikin dujal zai bayyana a farko a matsayin sarki ko shugaban kasa min al jababira daga masu kama karya sun mayar da innubuwa daga sarki sai kuma yi da'awan annabtaka wannan shi ne hakikanin dujiyar sun bayar da in rububiya daga nan yi da'awan rububiya shi ike halittawa shi ike kashewa shi ike rayawa shi ke tsagawa shi ke sokewa wanda ya bi shi ya ɗaukaka shi wanda ya kibin sai karya shi fa uku. ala zalika mutane su bi shi kan haka jahalatu bani adama to wannan ai bin dojar shi fi komai sauki to tun da yanzu aka yi kungiyar dojar mutanen shaitan kai kai tsaye shaitan da aka yi kungiya aka ba mutane suna shiga yaya dojar min babu yaula wa yukhalifuhu wa yaruddu alaihi man hadafa Allah wanda Allah shi zai da shi zai saba masa yi masa raddi min as-salihin ولا يبقى بلد من البلدان إلا دخله غير مكة والمدينة ba wata ƙafa daga cikin ƙafashe da ake da su na duniya sai dujal ya shiga ciki iyakan makka da madina ne ba zai samu shiga ciki ba amma duk duniya sai ya tara ɗai ya soke musu mulkinsu an koma ana binsa ma asbah Laila ta bil bariha wa muddatu muqamihi tsawon zamansa fil ardi arba'una yawman sai kwana arba'in ne sai dai duniya kanta za ta rikice wannan saboda rashin duniya ba ta rikice ba yasa ake ganin bai bayyana ba amma ban da wadaka ba zai ce ya bayyana yau ko za a yi kwana ɗaya ka sana sai an samu wata goma sha biyu ba ga ainihin kwana ɗaya ne tak kenan tafiyan rana da tafiyan duniya da komai zai canza duniyar kanta za ta bata a hanya ranar kanta za ta canza za a zauna shekara cur kwana ɗaya ne daga nan sai a samu abin ya saitu wa yau mun ka shahar a samu wani wuri ya kama kaman wata wa yau mun ka juma'a wani wuri ya zo kaman mako ɗaya wa fa'iru ayyamihi ka ayyamin nasi harabihi sauran kwanukan su kaman sauran kwanukan mutane to wannan shine abun da bai bayyana ba saboda haka nan kaga sai a ce eh hazir sana sai dai alamomin kananun nasa wa yajri Allahu ala yadayhi khawariqa kathira Allah zai gudanar da abubuwa da suka saba wa al'ada da yawa a zamani. ya dillu biha man yasha zai fadda wanda ya ga dama da su min khalqihi wa yathbitu ma'ahu ma'a al-mu'minuna mu'minai za su cije wa yazdaduna imanan ma'a imanihim za su kara imani kan imaninsu waya kunu luzulu isa ibnu mariam alayhi salatu wa salam masihu alhuda fi ayami saukan so, annabi isa dan mariam shi masihu almasihu wancan masihu mai adalalatuku masihu dalalati da shi san alai farko shafi na tamanin daidai wancan ku shine masihu alhuda fi ayami almasih tajjal أقوانو كم مسيح الدجال على المنارة الشرقية جم وتحصل مئة قبص بدمشق النبي إساء بيّن أن أبرن دمشق فيستمع عليه المؤمنون مؤمنين ذفصروا قدو بيدا كي أرتب أين كينزو ويسير بهم قاصدا نحو الدجال ضيف شجتك رندنا أهل السنة والجماعة سنفي يا الدجال ta وقد توجه نحو بيت zai wajen وجن بيت المقدس yujal yana wajen baitul muqaddas kaman yadda suke haka annabi isa da rundunan ahlus sunna za su nufi baitul muqaddas za a je a yi aran gama da sojan dujal da sojan ahlus sunna da annabi isa a cikin su alhaqahu inda ba madina za madina lud za a haɗu a yi aran gama a birnin luddu a gari da ake ce masa luddu garin da nan yanzu haka nan za a haɗu a yi aran gama a yi ba ta kashi tsakanin sojan ainihin musulmai da sojan tujiyar sai dai shi kansa annabi isa zai zama ɗaya daga cikin dakarun musulunci kamar yadda abin zai zo mana yana zuwa za a ba shi jagoranci cewa shi ma bi sai tunda wannan al'umma Allah bai batta haka ba yana ta da mata da mujaddadi da mujaddadi mujaddadin da ke ji a ci gaba da ja shi zai zama ɗaya daga cikin mabiyin wannan al'umma faya katuluhu zai kashe shi annabi isa fi hirbatihi da asashi an faɗi ma mai kashe dujardin annabi isa zai kashe shi wa huwa dakhilun ilaiha ya shiga luddu annabi isa na zuwa da dakaru annabi isa zai gama da dujalana wata dullun nusus duk wannan nan na da hadisai illa saboda lokaci kuma irin waɗanda ake ba karatun ana ba su ne a takaice takaicewa kana iya samun littafan tauhidi za ka samu ninkin haka wata dullun nususu dokoki na nuna mana fi amri dajjal anna man istajaba lahu ya amuru sama'a fatun fira wal arda fatun bita lahu nasosi sun suna nan a inda aka rubuta game da harkar dujal lalle ku dole ne a karta harkar dujal din nan to tun da yanzu mutane ma sun ga dola sun bi shaidan yaya an ga dujal dola fa ta sa mutane suka bi mutum dala sai ta sa mutum ana ba addininsa kan dala yaya aka ce maka ga dujal na soje sun tabbata sun tabbata anna man istajaba lahu duk kasar da ta ansa kiran dujal ya amuru sama zai sa sama fatum tsira ta yi ruwa a kafa wal ardu fatum bi talahu kasar ta tana da ciyawa wannan wa zai sha illa man rahimahullah sai wanda ya zai karatu yi isa wallahi jama'a mu tsaya mu karanta addini na namu don in ba haka ba mu sa ina za mu mutu ba harkan yan lattalar da yan mini da wala kuwa ta ka tsaya ka ɗauki littafi ka karanta min gilafin ila gilafin wallahi shine ka nema fita mutane to wanda kake bin ya ji akar kuɗi to ni zai ce maka ba ko mai shiru duk da ne zo mu tafi saboda da nan ka tsaya ka yi karatu kana bin malamin ka yana sake hanya kace ka lafiya Allah nake bi da littafin da ka koyar da mu mutum na suka yi wa'azi suka karantar da karatu suka da suka ce duk abin da muka yi ba daidai ne ba yanzu ku zo mu wasu suka ce a muna nan a wa'azin kar na farko an yi su a nan gari hmm? wannan an yi su a nan gari sun je ko ina sun yada sunna a ƙarshe suka ce sunna ba gaskiya ce ba yanzu bidiya ce gaskiya sun yi su kuma ko san su kun bi su suka da suka ce sunnar da muka yada muka karya ce yanzu gaskiyar da muke ce muka ainihin bidiya na ita ce gaskiya ku zo mu je mu shi tun dujar din bai zuwa kai yanzu wannan ita duk da dujar me kake tsamman za zai ce ku zo a bishi shi zai ba da yadda za a yi da mu dole mutane su sai a sai karatu yadda kyanta musamman irin wannan karatu musamman mu ku taimaka mana mu da ba mu yi karatu masu yawa ba karatun ku dauke can na gaddama da ne da wannan duk ku aje shi ko koya mana wannan tunda da da ittifakin duniya tun farkon littafin yadda zai ce muku ga inda littafin ya fito ga inda alamar yake duk abin da ke ciki ittifaki ne na duniya haka abin yake watan butu wa man la yastajibu lahu wanda duk kasar da basu bi shi ba wa yaruddu amrahu suka mai da umarninsa to sai buhumus sana fari zai same su sai ya rike ruwan sama wal qad wa mautul an'ami dabbobin su duk su mace wa na kasar amwali su dinga asarar dukiyoyi wa samarati to ya kaga mutane imanin su dama kuɗi wa uku tatba'uhu kunuz arzikin kasa zai dinga bin dujal arzikin duk inda ya kasar za ta yi arziki arzikin ƙasa afi asibin na hadi kaman uwar zuma ko sarauniyar zuma sarauniyar zuma wanda duk isan zuma sai yan kauye yanzu inda duk ta ina haka za ka garkin ya biyo ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta in ta sauka bishiyar da ta sauka wurin ko babu koko sai su zauna wani kan wani wani kan wani wani kan wani su haɗu sai wani su ne ainihin dinji haka kamar nono in ta samu kogo ta shiga duk su shiga ciki ta haka arzikin kasa zai bi shi duk ƙasar da ibiyo za a gaman fetur ya bayyana menene ya bayyana albarka kaza ta bayyana ga zinari an gano ga dabbobi kaza akwai wasu tsuntsaye ma a wuri kaza ga wani ruwa nan ya fulfulo wuri ya zama da wasu inda duk ibane sai wurin ya kone yanzu wannan sai dai mutum ya riga ya zama matsala dole sai dai imani zai fita mutu haka arzikin kasa zai bi shi ga mutane da neman kuɗi. don mutane da sun jin daɗi wa kuma a kulli haza duk da wannan hayyinun alallahi ba kamai ne ba wurin Allah in Allah ta shi karya shi zai karya shi kisu zahirun na naqasashe ne ba komai ne ba ta yadda ma aka bashi wal fujur maktubun baina ainihi kafirun shi dujan din banda wancan sifa ta ido da banda a maganganunsa akwai karya idan mutum ya je har ya yi ido da ido da shi zai ga tsakanin goshinsa kafirun aka za a rubuta aka zai bayyana rubutun duk wannan kan mutane biyan shi za su yi to shaitan ma wanda tun kowa in ya tashi ko musulmi in abu ya kwace shaitan hatta kashi da su su kace sun ce shaitan ne shaitan ne in eh, shaitan ne yi ga mutane suna bin shaitan din kiri kiri ce shi ne shaitan ku zo ku bi shi wai abin shi sai wani abu ta takaici wa ma yi jirihi Allah ke gudanar da shi ta hannun wannan dujjal mahinatun jarrabawa ne lil ibadi la yanju minna illa ala al imani wal yaqin ba mai sha masu imani walidha haddarat min al anbiya wannan yasa annaba su kai gargadin umamahu wa ashadduhum tahziran li ummatihi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi fa kowa gargadi وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالاستعاذة من فتنته النبي أي أمني أنا مثري دقى فتنة دجال في آخر كل صلاة ko inda suka ce fa dujal nan babu shi ina ban da bambanta muna magana da wani mutum ina magana yace dujal din nan meye ma ingancin magana ce a dujal din ma ingancin magana me aka ce a tahiyya ba an ta nemi tsare da abu guda hudu ba ciki alƙawar Allah ma ina a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal ko shi ma hadisin bai inganta ba to da dai hadisin mutafakun alaihi to shi kuma fa nan take jari'i na ya shuru a shi kenan addinin kawai ka duba abin da ba ka so ka ce babu shi haba an abi ta ga magana radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ku dinga jin karo da wani abubuwan sai dai bari zai kaje karatun littafin karshen ta wani zabura a gwarko bai inganta ba hakiri ke to wanda yake sha yake mai ja da shafi'i mai ja da maliku hmm? ya je ya shiga intanet ya gano maliku na da kurakurai guda bakwai ya ɗebo su a cikin intanet saboda haka na ya tattara su ya sharhi ya zo da sauwai ina neman malamai su sa masa hannu imamu maliki ya tafka kurakurai guda bakwai don haka nan a sa masa hannu don littafin a tsamo mutane daga halakar da maliku je ba su ciki sai jar jura'awu idan faraga ahadukum haka na ce in ɗayan ku ya kare min tashahhud al-akhari falyata'awwaz billahi min arba'in ya nemi Allah tsari daga abu guda hudu min azabi jahannama haka ma'ruf wa min azabi al-qabr haka wa min fitnati al-mahya wal mamati sai mahallu shahid Wa min sharrin masin hidde jiya. Kuɗu ba rawar musulun. Kuɗu bishiyar ƙasa, fokoda mas'alan. Rawar musulun, rawar musulun. Kitaɓul mas'alili. Wama Babu ma yasta min haife salati. Hadisi eh, ainihin ɗari biyar da tamanin da takwas. Shafi ɗari huɗu da goma sha biyu. na yafa bawa. Amma nan ban hadisi mai Wa amma Sallallahu alaihi wa man sami An yi annabi ya ba da labari wanda duk ji labarin ya kulle ta bangare kaza mutum ya nesa da wuri kaga wannan yana da kyau mutum ya rabu da yawan sauraron ainihin kita-kitan nan kawai ka tsaya tun da zai qur'ani gaskiya ne sunnan manzon Allah gaskiya ne sai ya kai karatu ka kai da karatun ka duk ma wacce ra'ayi a wa man adaraka wanda ko ya same shi an ya kara alaihi ya karanta fawatiha suratul kafi suka zina koyi da tauhidi wa an anas radiyallahu anhu qal qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ma ba'atha nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war Allah bai aiko wani annabi ba face he da ya gargadin al'umma sa wannan mai ido ɗaya din nan mai karya kaga ya maimaita sunan can ko ala innahu a'war idon sa guda ne wa inna rabbakum laysa bi'awar tunda zai ce ainihin yayi ruwa yayi kaza zai da awan allantaka ubangiji kuma mai ido ɗaya bane ba wa inda baina ainihi a tsakanin idon sa maktubun kafirun muttafaqun alaihi wal wajibu ala al mu'mini a takaice dai abin da yake dole kan mu'mini da mu'mina mace al imanu bima jaa anillahi azza wa jalla imani da abin da yazo daga Allah mai girma da daukaka wa ma sahha rasulillah da abun da ya inganta daga manzon Allah wa kada ajma ahlus sunna gaba ɗayan ahlus sunna mabiya annabi Muhammad sun haɗu wal jama'a ana khurujin dijjal tabbas dijjal zai bayyana sai akhir zaman ka ku wanda ya kane ta wannan ya kafirta wa zakaruhu sun ambace shi dimna mabahithil aqida ana kawo shi karkashin littattafan aqida wajen binciken kuduri walam yunkir khurujuhu ba wanda ya karya ta bayyana dukiyar illa ba'dul mubtadi'a sai wasu yan bid'a kal khawarij kama khawarijawa wal jahamiyya wa ba'dul mu'tazila wannan jin nan mu hakura muna da babban darasi gobe magana da aka yi ta ko kowa kan sa wasu shekaru cewar annabi isa zai dawo ko ba zai dawo ba za mu je abinda aƙida ta musulunci ta ƙudurai. tara annabi isa zai dawo ko ba zai dawo ba Allah shi kai mu gobe to والذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا